masu kallo da saurare barkanmu da sake saduwa a wannan sabon shiri na babbar magana da ke zuwa muku a kowace lahadi a nan kafofi yanci mita 300.3 babban birnin tarayya abuja mita 300.1 a kaduna birnin gwamna da kuma tashar yanci ta liberty da ke watsa shirye-shiryenta a nan birnin tarayya sunana hassan umar faruk nake muku sallama da farin cikin kasancewa tare da ku shirin nan na babbar magana shiri ne da ke duba muhimman al'amura da suka faru a mako mu kuma kira wato 'yan jarida ko kuma masu fashin baki wanda muke tattaunawa ɗaya bayan ɗaya kan waɗannan al'amura sannan mu buɗe layi inda kuke shigowa domin tofa albarkacin baki ko aiko da saƙo a manhajar whatsapp tuyo ɗin ma ba mu kasa a gwiwa don kuwa hannun dama akwai faruk bibi faruk wanda wato malami ne a jami'ar abuja kuma kwararre ne a harkar fashin baki sannan mai nazari ne kan al'amuran yau da kullum kuma wato masani ne kan kimiyyar siyasa a gefe na akwai malam saminu sani wanda ma'aikaci ne a nan kafar yanci kuma shi ke kula da tace labaru a cikin harshen hausa a nan kafar yanci a ce sai kuma babban bako da muka yi dole ne ba bako wani a kafar yanci a karan farko malam bashir baba wanda a kwararren dan jarida ne da yake wannan harka tun a cikin shekarun 1980 asali ma ya fi shahara ne a zamanin jamhuriya ta biyu a lokacin da ya yi aikin jaridar kamar yadda muke yi a yanzu masu kallo da saurare sai ku kasance tare da mu domin tattauna waɗannan wato batutuwan da suka fi ɗaukar hankali za mu duba batun yadda ministan tsaro da major general bashir salihi magashi mai ritaya da ya ce 'yan najeriya fa kada su zama matsorata su dinga tunkarar 'yan bindiga ma'ana su kare kansu sannan za mu duba tasirin satar yara 'yan makaranta da ake musamman yanzu da aka sace waɗansu yara a makarantar sakandare da ke kagara a jihar niger shin me hakan a wadda tasiri hakan zai iya yi ga ilimi a faɗin arewacin ƙasar nan dama da ake kallon a baya-baya yake za mu duba sabon naɗi da shugaban ƙasa muhammadu buhari ke neman ya yi a hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta efcc lokacin da ya tura suna abdulrashid bawa ɗan shekaru 40 ɗan asalin jihar kebbi domin a tantance shi a matsayin sabon shugaba a karo na farko da wani wanda aka horar a ita wannan hukuma zai zama shugaba dazukan arewa sun zama ɓoyar 'yan ta'adda ina mafita domin duk dazukan da ke arewacin ƙasar nan ko dai a arewa maso gabashin ƙasar nan da ke da dajin bisa da ya zama ɓoyar 'yan boko haram ko kuma dazuka irin dazuka irin na rubu da sauransu da suka zama maɓoyar 'yan ta'adda 'yan bindiga da ke satar mutane domin neman kuɗin fansa ko kuma wani lokacin ma kisa irin na kan mai uwa da wabi masu kallo da saurari waɗannan abubuwan za mu tattauna idan kun biyo mu a cikin wannan shirin bari fara da na farko wato maganar da ministan tsaro ya yi na cewa ya kamata 'yan najeriya kada su zama matsorata su zama jarumai su dinga afkawa 'yan bindiga idan sun kawo hari a ta bakin tsohon janar ɗin na soja ya ce lokacin da suna samari irin waɗannan ƙalubalen su suna tunkara su ne ya ce wani lokaci ma wannan 'yan ta'adda da harsashi uku suke zuwa amma da sun harba sai kowa ya rude to ya kamata 'yan najeriya su dinga yin ta maza a duk lokacin da aka yi hakan domin tunkarar wannan 'yan bindiga dr bibi faruk wannan magana bata yi ma waɗansu daɗi ba domin na ji ce ce ku ce da yawa waɗansu ma suka fara kiran to shi ma jerin gwanon motocin da yake tafi da su da motoci masu sulke ya kamata ya aje su domin shi ma ya zama kamar ɗaya daga cikin 'yan najeriya wanda shi ma zai iya kare kansa a duk lokacin da aka musamman ma shi da yake da horo irin na soja sannan na ga wani mai zane-zanen barkwanci bulama da yadda shi ma ya yi wani Eh, zane wanda ke nuna ma su kansu 'yan bindigan abin bai masu daɗi ba a ce wai kamar su da suke da manyan bindigogi sai <laughs> 'yan najeriya ne wanda suke yawo da kara ko sanda da sauransu ne za su tankare su lallai akwai an marena su da sauransu maganar 'yan bindiga fa kullum wannan abun sai ƙara ta'azzara yake kuma tuntun tuntuni waɗansu dama ke ta cewa a gwamnati ta gaza kuma ma a waɗansu suna ganin kamar ma babu gwamnati a me waɗannan kalamai ministan tsaro tsohon soja kuma wanda ya fito daga yankin nan da wannan abu ke ya yi kamari ke alamtawa to wato eh, magana ta shi general kuma minista a ah, dan kano ɗan arewa tsohon soja wanda su ne manyan yaran su murtala tun a lokacin ana soja an san lokacin da su ne ba a taba manyan su bari ah, kuma shakikin shugaban kasa ah, muhammadu buhari ni a wuri na magana ce mai harshe biyu da mu inda take da ɗan laifi a wurina da ta fito daga bakinsa saboda shi ne yake da hakkin tsara mutane amma wannan shawarar shawara ce ingantacciya mai kyau don ko duk wanda yake tunani cewa ko a wace ƙasa a duniya alal misali dai ba ƙasa da tafi amerika ƙarfin soja da tsaro da kashe kuɗi a kan tsaro da sanin mai tsaro yake ciki amma a ƙarshen magana sun ce kare kanka ba laifi ba ne su sun ma daga duk makamin da za ka iya nema ka kare kanka akwai jihohi da yawa da sun baka dama ka nemi wannan makamin saboda shi kare kai ya fi karfin harkar gwamnati a gaskiyar magana dole ne duk in akwai wato kalubale eh, eh, eh, a kan tsaranka. ba za ka kwanta ka jira ko addinin ka ba a ce kwanta ma ba makamin da ya kare ka in ta tashi ba sa haka shirin kara kai wannan wato dole ne akan dan adam mai hankali ko da an zo maka da makamai masu karfi masu yawa ko da an zo da kaɗan kai dai ya zama na kana da taradin kare kanka ai kai aka zuwa wato kariya ta farko da kake da ita shine a wurin ka kake kai ka san inda kake mutum ya shigo daga wasu kawai ya tako kilomita 50-60 akan babura 70-100 sun zo su ƙauyen ku da tsakar dare karfe uku na dare karamin tanadin ku zai fi muku amfani akan suna su tanadin da suka yi saka kuma abin da yake faɗa yana faruwa yanzu yawancin ƙauyukan da aka daina shiga din azare ai da sun fara zuwa azare ai mutanen azara fitowa suka yi bakin titi suka ce a mutu ba za a zo a ci mutuncinsu a wulakanta musu mata da sarautarsu da waye ba an katina aka gumurzu su ɗaya sau biyu su fi wanda suke zuwa da makaman nan sun fika kwaɗayin rai kwaɗayin san ransu ya ji daɗi ne ya sa suka yadda imanin suka yadda ƙaunar Allah suka yadda komai suka ce tsaya su ɗau makamai su je su jalin wa'ansu don su ji wannan idan mutum aka ce ya kare kansa wayannan mutanen banga su nan muna gani a fafafen bidiyo da makamai suke fitowa kuma a najeriya duk da je kayi misali da kasar amurka amma a mm. najeriya ai ba a ma yadda kai mallaki bindiga ba da lasisi ba asali ma kwanakin baya har bindigogin masu lasisi na ji ana magana cewa a dole ne sai an tantance da sauransu mm. to hakan ya nuna cewa gwamnati babu abin da za ta yi ma kenan shi kenan sai mutum ya zo da bindiga sai a ce a kai ne zaka fita kuma kai kan ne zaka je ka tunkare shi bayan kuma ba a yadda ka aje abin da ya fice kurki ba eh to kaga yanzu an kawo wurin gabar kenan kamar yadda ake rigimar gabar a yan sandan gida jiha ko kada a yi to ita ma wannan maganar haka za ta taso idan gwamnatin ta kai kasa wadda dole sai mutane sun rike makamai alal misali wani irin makamai za a ba su su rike saboda dai gwamnati babu kamar yadda na faɗa gwamnati karfinta na kare ƙasa za ta iya kare ƙasa amma a ce kowane ɗan adam da yake cikin ƙasa a ranar ba ta bari wani abu ya shafe shi ba ba gwamnatin za ta iya wannan ah, in ce rantsuwar da aka yi na kare rayuka da yawa kare rayuka da dukiya da waye amma ba za ka iya ce kowane mutum ɗaya ka bi shi gidansa ka kare shi wani abu ya zo ba amma ba za ka bar yanayin da abin zai zo ba ne shine ba za kuma ka yadda da wannan yanayin in ya zo ba kai kuma za ka yi komai ka tabbatar da wannan yanayin a inda gwamnati take gaza da masu mulkin gwamnati kasa ɗaukan yanayin su maganin shi amma komai zaman lafiya wani sai ya balla gidan wani ya duke shi ya kwaci sa ya wane ne sai akwai yanayin da in yayi ba zai kwana lafiya ba ko kuma in wannan yayi aka ga yadda aka yi wani ba zai sake ba shine tafiyar da tsaro a gwamnati so maganan nan da minista ya faɗa kar a yadda ita kuma ya fara kawa yanayin da a ah, to wani irin makamai tsarin baka misali yanzu ana rigima a san bisa a boko haram sai a ce kai ga kamalan umar faruk duk abin da boko haram nan suke kai ka kare gidanka ka kare gonarka ka kare da makaman da suka ishe ka kuma sun kasa shigowa dan da sojoji suka suka zo suka kokarin ka kama ka da laifin kana da laifin kare kanka ka kashe yan boko haram ba same ka ba ko kuma jinjina maka za su ce ga irin wanda ya kamata Najeriya ce kasan komai zai yi komai zai iya faruwa amma gaskiyar gaskiyar magana ce ka ce kana ka ga laifin shi ministan zan so ji ɗaya bangaren tun da wato laifinsa shine shine ministan tsaro faɗan irin wannan maganar kuma zai iya zama ya karkashewa su kansu ma'aikatansa da raguwan karsashi shi kamata ya fito da gurnanin cewa zai iya za a yi a koyaushe to amma idan ya fito a kan cewa ku kare kanku to su kansu ma wanda suke eh, eh, ɓarnar sai su ya kama gazawa ce saka inda yanzu lai muhammad ne wannan maganar da sauransu wanda yan babatun gwamnati ne dama ka ce ku fito ku kare kanku shi kuma idan irin wannan abu yana faruwa ya dauke kai ya ce eh ku taimaka musu kare kansu tunda ni aiki na ne na kare su eh yan sanda sojojin da muke da su kana da sojoji 500 wa'annan sun zo su 5000 da makaman da ya fi na sojojin ka yawa dole sai jama'a sun haɗa kai da sojojin ka za a samu nasara to ni inda nake ganin eh, maganar kira gaske malam saminu dokta ya misali da azari cewa eh, kai dan azari ne shi yasa na ɗauko wannan maganar cewa mutane sun fito sun ja daga shi yasa ma kila maganar boko haram bata ci garfin wannan ba duk irin da kusancin da a yankin azare yake da shi da jihar yobe wanda ke fama da wannan rikici Eh, haka ma akwai misali irin su fataskun mun ji irin wannan misali sannan na baya bayan nan kamar misali karamar hukumar kurfi da ke jihar katsina ita ma tana makwabtaka da ƙananan hukumomin safana da dutsen ma waɗanda wannan ta'adi yake amma ba a kai hari a wannan karamar hukuma ba komai ba shine jama'ar garin sun haɗa kansu sun haɗa ƙarfi da ƙarfi na ganin cewa yanzu sai dai in an ce akwai 'yan ta'adda a wuri kaza su ji su su kai masu malaya ba wai su jira su zo su kashe su ba a hasali ma 'yan sanda sai dai a ce suna taimaka masu ko kwanakin baya na ga hotuna waɗanda suka kashe 'yan ta'adda guda goma sha shida su ne suka ɗauko da kansu suka kawo ma 'yan sanda to amma abin nake so in fitar a nan shine abin da ya gagari soja sai ka zo ka ɗora ma farar hula hakan na nufin cewa babu babu wani bayani ko babu wani adalci a irin ɗimbin kuɗaɗen da ake cewa ana kashe majami'an tsaro ko kuma an tashi kasa kuɗi kaga an wawure kuɗaɗe da yawa a ce waɗannan za a samar da tsaro ne a ƙasa tun da ba yaki muke da wata ƙasa ba duk tsaki magana ana magana irin waɗannan rikice-rikicen ne yan siyasa suna da abin da za su gaya mutane kuwa tun da sun kai gaban da za su ce to in an kawo muku hari kuma har ma ga shi misali waɗansu sun fara kuma son a da farko dai zan kara tabbatar da magana da shi dr faru bibi faru ke dangane da faru wani al'amari a garin azare a lallai tabbas a lokacin tsohon shugaban kasa gula ibele jonathan wani al'amari ya faru a inda aka kai hari a wata unguwa a matsango daga tsakanin hanyar azare zuwa misau don unguwar take kuma bisa ga dukkan alamu al'umma sun jajirce sun fito sun tunkari 'yan ta'addan boko haram kuma an fatattake su wannan ba zai rasa eh, tasiri da yadda tasirin alhaji alukwara marigayi wanda kusan ya kware kware da gaske wajen yaƙi da barayi yan fashi da makami da sauransu lallai irin wannan jarantakar alukwara da lallai ta taɓi al'ummar azare har aka fito aka yi gaba da gaba da wadancan yan ta'adda to maganar ah, da shi minista ya yi magana ta gaskiya mana hassan damun a lokuta daban-daban mun daɗe muna ta wato wato ce ku ce akan yadda sojoji ke furta kalamai a tamkar ba su da ƙwararru masana harkar labarai ko kuma masana harkokin ƙwarewar siyasa waɗanda za su dinga ba su labaran irin abubuwan da ya kamata ce su furta kalamai wadda duniya za ta ɗauka a waɗannan kalamai na shi na minista ɗin gaskiya akwai kuskure akwai gazawa kwarai da gaske eh, nuna gazawa ne a ni na ganin hassan a ya kamata a ce idan akwai shugabanci na guri idan 'yan siyasar mu suna son su nuna cewa su sun iya shugabanci na gari yadda ya kamata ya kamata ya zama da cewa tunda an fahimci jami'an tsaro sun gaza kuma gazawar magana ta gaskiya gazawa ce ta ragwantaka ba wai gazawar al'amura sun fi su sun ta'azzara ba tunda soja wanda aka mashi horo na kwarewa na yaƙi tare da makamai da kuma na'urorin hangen abokan gaba a ce suna furta irin waɗannan kalamai to yar manuniya ne da ke nuna cewa al'amura sun ta'azzara abubuwan da ya kamata a yi shi ne ya kamata a samu mafarauta da 'yan banga da matasa tunda najeriya allah ya albarkace mu ƙasa ce mai yawan jama'a matasa majiya ƙarfi suna nan birjit miliyoyi ba su da abin yi ba su da aiki idan irin irin waɗanne ya kamata a kafa runduna ta musamman irin ta 'yan banga a sasu a wannan harkar sa kai din waɗanda za su ringa yin sintiri kuma a kowane ƙauye ya zama na cewa akwai ire-iren irin waɗannan matasa ɗin, kuma a samar musu da na'urorin a wato tura bayanai bayanan sirri da kuma bayanan tsaro akan duk inda aka ce an fuskanci kalubalen tsaro domin a tunkar waɗannan 'yan bindiga a al'amuran nan lalle na ci gaba da ta'azzara amma dole za mu alaƙanta shi da rashin iya shugabanci na gari ga 'yan siyasa a duk da yake harkar tsaro harka ce da ta shafi nauyi na gwamnatin tarayya amma magana ta gaskiya shine ne mu daina yaudaran kanmu mu daina ɗora kato kan al'amarin ga gwamnatin tarayya ko gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari ai akwai gwamnonin a jihohi ah, amma gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari ita ke da soja ita ke da ɗan sanda ai babu 'yan sandan jiha babu kuma sojojin jiha eh. idan ka ce ka dora alhaki ga wani wanda shi ke can wanda in ya ma ba da umarni sai an bugo waya abuja an ce ka ji abin da wani ya ce eh ku je ku yi a ka ku da ku je ku yi kuma sai a ce shi shi ke da abin da nake so da ni da kai masu gane cewa a jihar Borno inda sojoji ke fafatawa da 'yan ta'addan boko haram 'yan civilian jtf suna kwarai da gaske kuma waɗannan 'yan civilian jtf ɗin nan gwamnatin jihohi za su iya samar da su idan muka kalli irin kuɗaɗen da gwamnatin jihohi suke samu magana ta gaskiya za a yi amfani da wani yanzu misali kalli jihar Niger yadda al'amura suka ta'azzara ire-iren kai wadda gwamnati tana da kuɗin da za ta iya tallafa to to magana ne dubu hamsin sittin saba'in to magana ne ta tabbata cewa kenan idan lai sai an koma kare kai kenan eh magana gaskiya dole ne a kare kai ba zai yi ka zauna a zo a yan ta'addar su dinkari ƙauye su kashe na kashewa a sace mata a wannan zamani duniyar zamani a ce sarka amma ka zama bawa a sace ka ana magana cinikin dan adam kamar dabba ko kamar wasu kayayyakin mutum abun alhaji bashir um, ba yau dama irin wannan magana ta saba kula to sai dai a lokacin kila da aka yi ta ta zo daga bakunan da kila ko ba a da su bane ko kuma a akwai bambancin siyasa domin ai an taba jin gwamnan jihar benue samuel otom yana magana cewa ya kamata 'yan najeriya kowa ba shi damar ya mallaki bindiga domin ya kare kansa gwamnan jihar taraba dare ishaku ya taba irin wannan magana an ji tsohon janar na soja Tepolis <clears throat> dan Juma shi ma ya taɓa irin wannan magana cewa lokaci ya yi da kowa zai mallaki bindiga domin ya kare kansa. Abu ya yake bako ne a ji wanda ke gwamnati ya fito irin wannan magana a can lokacin da aka yi wannan magana yan najeriya suna ta ce kuce cewa a dan me irin wa'annan mutane za su dinga irin furta wannan magana ya haƙa ne ma yanzu babu bindiga ko irin ƙasashe na amurka da suke aka ba da dama mutane su mallaki bindiga ba an ga irin yadda ɗalibai wani yaro dan mai ƙananan shekaru zai ɗauki bindiga ya je makaranta ila wani ya masa laifi ya haɗa da malamai da waye duka ya bindige da sauransu shin lokaci ya yi a najeriya da irin hakan za a amince cewa 'Yi eh, kowa ya ja wannan ke tabbatar da cewa ita gwamnatin nauyi ya mata yawa dole ne sai mutane sun taimake ta to wannan shine cikakkiyar fassarar maganganun shi minista bashir magashi a ko jaki ka gaya ma wani ya san cewa gwamnati ta mun kasa al'amarin nan na tsaro mun kasa Shi ne cikakken fassarar maganganun ministan tsaro bashir sali magashi a bayaninsa kuma shine da mun so mu ji kamar yadda waɗancan gwamnoni suke ba da shawara cikamakon bayaninsa da kamata ya muji ya fito ya ce to sakamakon wannan gwamnati za ta yi sabuwar doka wadda za ta mu kowane ɗan najeriya dama ya mallaki irin makamin da yake so domin ya kare kansa to bai faɗi wannan ba amma ban yi mamaki ba da bai faɗa ba ba don kuma ba saboda a halin da ake ciki yanzu haka a najeriya menene ma umul haba'isin ta'addancin da muke gani a najeriya rashin adalcin mahaukunta ƙasar nan allah ya albarkance ta da dimbin dukiya wanda dukiyar nan ta isa ta zagaya kowa ya wadata amma an sami yan tsiraru sun sa abin nan a kwana sun mai da najeriya ramin kura daga ke sai 'ya'yanki babban abin ta kai ce hasan ne abin da mahukuntanmu suke ne ba sa ko bukatar sa a rayuwarsu in ban da tsabar keta da mugunta da rashin tsoron Allah wannan duk shine umma sun wannan ta'addanci da muke gani da ita kanta boko haram da su wannan yan bindiga masu garkuwa da mutane duk magana ɗaya guda ce cin ce da rashawa rashin adalci da tutu da matasa a ko mu da su muna da yayan da sun yi jami'a sun gama kuma sun fita da sakamako mai kyau amma aikin da zai za su ya gagare su to guda nawa ne suke da tsoron Allah suke da wato dangana mm. su ji har har zuwa wani lokaci kuma musamman ma ganin cewa al'amarin nan maimakon gyaruwa daga gaba gaba yake daɗa bace ki saboda haka kowane matashi da ya ta gani ya yi iliminsa ya mallaki hankalinsa mace karfi ne shi amma ita gwamnatin tana cewa tana bakarin ta wajen tsaro kuma an ga irin makudan kudaden da ake an ga sabbin makamai da ake siye misali misali kamar yankin arewa maso gabashin kasar nan an ga yadda yanzu har gonar shekaru ma an nuna yadda sojoji suka mamaye ta gasu nan suna ɗibar ganima shin boko haram ta tsaya Eh, amma dai tun da an kai ga gonar shekaru shekara ga gona shi ne <laughs> eh, gona shi ne ai wannan ba magana ba ce ka bai ma ka faro shirin nan da dr faruk bibi mm. faruk mm. kuma kamar duk ma abin da za a faɗa ya riga ya faɗe shi ni ma ina da ra'ayin cewa kai ai ba ma sai ka fito ka bai mu mutum shawara ya kare kansa ba abin da ake kira natural instinct yanzu Hassan dauki wuka a ka ruka ruga ko dai ka ruga ko kuma ka rantsa ka ka wani dan ka banda wani tsawon tauri sai ka da karfin kai kai ko ba haka bane amma maganar gaskiya kuma yan Najeriya ruwan sanyin mai abu karfin mu a ta bayanin nan da dama da kai yana tafa akan titi daga wannan babban gari zai je wancan babban gari sai ce da kai ya zo ya tarar yan fashi da makami sun tare hanya sai ce da kai wallahi mota ta yi dubu gurin nan ya ce ba ko shakka za a samu mota 500 daga wannan bangare 500 daga wannan bangare su yan fashi da makami suna tsakiya sun tare hanya to kaga hasan tun da muke jin rahoton yan sanda misali ba mu taba jin yan sanda sun ce an taba samun gungun yan fashi da makami su hamsin lokaci guda ba hmm. to mu kaddara su hamsin ne ko mu kaddara kowannen sai yana rike da bindiga fi sabilillahi in mutumin ya duk mutumin da zai ce da kai mota ta yi dubu a gurin nan ma'anarsa fa shine akwai mutum dubu a gurin nan hmm, akalla akalla tunda yake babu motar da za ta jawo kanta ta kawo gurin sai da direba hmm, hmm. to wata motar mutum biyu ke ciki wata uku wata fiye da mutum talatin saboda haka in mutum ya ce da kai mota ta yi dubu ba ko shakka in ka ce akwai mutum dubu biyu a gurin nan ba kai kure ba to fi sabilillahi menene mutum dubu biyu suke yi da za su bari mutum hamsin su rike su wato an koma maganar minista eh, cewa ma ai Najeriya akwai tsoro da ya ce da suna yara su jaruntaka suke nan da maganar suna yara na yadda abubuwa da barbarewa suke in ka lura lokacin jamhuriya ta biyu da kake magana da zuwa an yi mai tafi ne hmm. lokacin da aka yi mai ne wace irin balahira ce bai tafka ba wannan mutumin ai mun gani mu shaidu ne mun je ina cikin lokacin muna yan yaran mu muna da ko rahoto muna kaiwa ko dai ma'aikatar yada labarai ko kuma gidan rediyo lokacin da muke aiki ai mun ga abubuwan da suka faru amma a wannan lokacin menene mai muka gani hallin rakilu din nan yana nan da ransa bai mutu ba lokacin yana mukamin manjo shi ne fa ya jagoranci rundunar sojoji da kankace mai kyamas kyamas sun tarwatsa bai ta tsine da shi da gayyata sa wannan shine abin da ya faru wancan lokaci amma yanzu amma da kusan kowane soja ma kana iya kace ya zama talala amma da bashir zamu shi a Najeriya ne kafin da shi jirgin kasar nan eh. jirgin kasar nan da jirgin gani mutum nawa za gani a ciki farar hula sojoji ne suke cika ta jami'an tsaro sun zama jami'an tsaro shi yanzu eh, ministan tsaro na da ya faɗi wannan bayani yanzu kila da fitowa ya kamar yadda yi faru ke ce irin kalaman da aka saba ji a bakin su cewa za mu kama su za mu rugurguza su mun kusa karar da su da sauransu yan najeriya sun samu jin wannan kalamar sai su ce ƙarya yake amma ƙila yanzu laifinsa da ake gani shine idan ya fito ya faɗi gaskiya cewa ai najeriya matsorata ne kuma ya kamata mutum ya yi abin da kamar yadda ka ce ai jikin mutum ma shi da kansa zai sa sai wannan domin duk lokacin da aka kawo hari to ana tunanin dama za ka kare kanka tabbas ba zama za ka yi ba to ne laifinsa ne ya faɗi gaskiya laifinsa saboda haƙƙin kulawa da lafiya da dukiyoyin da dukiyoyin al'umma a hannunsa yake shi ne laifinsa ba mu taɓa jin wannan al'amari ne wanda ba mu taɓa sa ba kamar yadda aikin soja da aikin tsaro ya gaji propaganda mutumin da aka sa shi je kaka tunkari wata matsala da ta addabi al'umma ko da kai kake shan kashi hmm. abin da ake so sa rai a ji ka fito kana cewa a ina eh, ai mu ne ba za ka ji ba haushe yana cewa ƙarya kamar raguwar yaki <laughs> ko me kenan na san gwamnati na iyakar bakin kokarin ta da cewa ta sha kan wannan matsala ya dace da saboda in gwamnati ta ce amma alhaji bashir kana nan ka same shi beto janar da yan sandan kasar nan da ya ce saura kwana za mu kawo karshen boko haram karshe shi aka yi awon gaba da shi har cikin eh, ofishin yan sanda yan boko haram suka je suka kai hari kuma mun ga abin da ya je ya dawo abin da ya rage ne, shi dai mai daki shi ya san inda ruwa ke zuba na tabbata ministan tsaro yana da ah, ah, bayanai da kila wanda ba mu da su na ganin cewa kowane lokaci za su iya kawo ƙarshen wannan matsala bari mu je ga batu na gaba shine maganar satar yaran nan na makarantar sakandaren kagara wanda banda ma ɗaukar yaran ita kanta ginin makarantar ya ɗauki hankalin mutane kwanaki 68 ne kadai ke tsakanin satar yaran 'yan makaranta a kankara da kuma waɗanda aka satar nan a kagara sannan 'yan matan chibok har yanzu ana maganar akwai waɗanda ba a san inda suke ba ɗari da goma sha biyu wanda su ma 'yan makaranta ne aka je aka kai hari a makarantar sakandare chibok da ke jihar borno an ga hakan a muniyari lokacin da aka yi hari akwai wata makarantar gwamnati tarayya ta sakandare lokacin da aka je aka yanka wasu yara haka a dabci irin waɗannan abubuwan suna faruwa kuma a yankin da ake ganin sa koma baya ne da har yanzu ma ana ƙoƙarin fahimtar da waɗansu iyayen da su haƙura su sa su makaranta ah, ma har yanzu akwai tirjiya misali ma na ɗimbin yaran da ba sa zuwa makaranta da suka kai sama da miliyan goma waɗanda a kiyasi a arewacin ƙasar nan suke kuma akwai alƙalin da ya nuna cewa ah, jihohi ko wani yana da kasanta domin ko a jihar katsina ana magana wajen kimanin dubu ɗari biyar ne a jihar kaduna za magana ko dubu ɗari takwas ne akwai kaso daban-daban da kowace jiha tana da irin nata kasan to sai kuma gashi irin waɗannan abubuwan suna faruwa a dakta wannan tasiri hakan zai iya yi a kwakwalen iyayen da dama har yanzu 'ya'yansu kamar yadda guru ya yi faɗi suna wakar cewa 'yan makarantar bokoko ba karatu ba sallah sai yawan zagin malam da bokon har yanzu suna ganin cewa eh ko da ba su ce mata haramun ba to dai ana yi daidai tunda dai kun ce a yi ga 'ya'yan nan dai an samu to a kuma sai ga yanzu waɗanda suka yarda suka yi 'ya'yansu ma yanzu ana bin su haccan ana sata ana neman kuɗin fansa ko kuma ana so a wata yarjejeniya da gwamnati ko wani abu makamancin haka to gaskiya shi dai karatun nan da yana da amfani da gaba ɗaya ya samun kalubale na a najeriya ba inda yake samun kalubale cikin musulmi dalilai da wasu su za da dama a kai akwai kuma manufofi da ya kamata da an ɗauka tuntuni dama da ya kamata a sha kan wannan dalilan alal misali karamin tunani ai wanda bai san karatun ƙur'ani ba in ka zo ka masa karatun boko runguma zai aiko hmm. wanda ya san karatun ƙur'ani in ka zo ka masa karatun boko sai ya jinjina to ana ba da damar jinjinawan ba za a ce duk an zama ɗaya ba ba a taɓa ɗauko tsarin ilimi an ce to wa'annan tunda suna da wannan ilimin sai an bi su ta hanya kaza wa'annan tunda su kuma ba su ka gani suna rububi sai a bi su ta hanya kaza to yana cikin ɗaya daga cikin matsalolin ilimi a Najeriya kuma yana cikin dalilin da kake faɗa cewa yanzu akwai mutane yanzu sai dai su ce mun ba ku tunda kun ce sai an gida saboda su suna ganin ganta da wani irin ilimin daban wannan ba dole ba ne wannan kuma shi ma yana cikin jahilci saboda dama ce da da addini ya bamu ma ka kara akan abin da kake da shi saboda addinin ya ce maka ka je ka kuma da ya ilimin nan a ko ina ba ana nufin ilimin arabiya ba ko wanda ya ce a jiya nemi ilimin na ko ina sallallahu alaihi wasallam ai ilimin yana hannunsa duk wanda kake takama da shi na qur'anin nawaye to in yace maka ka tafi china ai ya san ba wancan ba wannan ilimin bane a china to mutane sai su rinka tunanin a'a in ka rike wannan wancan ya zama ba daidai duk da akwai wannan matsaloli to sai zama na an zo an samu karni na irin boko haram wanda suka fito da tsari akan dalilai da har yanzu ba za ka iya sa hannunka ka rike ba ko suna jin haushi su ba su samu wannan ilimin bane saboda haka ba su da makoma a rayuwa murariya a najeriya waɗansu sun yi digiri kuma sun makuko ne ai amma wanda suke shugabantar nasu mm. ai za a yi ko digiri nawa ne da kai miliyan sai a samu wani amfani da hankalinka hankali daban digiri daban mm. to ko kuma wani ingiza su aka yi ta bayan fage ta wani hanyoyin ko a cikin ƙasar nan ko a wajen ƙasar nan duk abuwa ne masu yiwa amma an zo an ƙarawa harkar karatun boko wannan baƙin jinin tare da tafiyar boko haram sannan kuma saboda ma duniya ta sani su kansu su yi suna suka fara amfani da wannan kashe yara da garkuwa da yara da sauransu ai wannan ba wai suna yi bane kawai saboda aƙidarsu ta hana boko a ta duniya ta san cewa suna nan suna za su yi abin da suka ga dama ne ba abin da ya sa suka yi suna a duniya kama wannan harkar da suka shiga ta kama mata yan makaranta da sauransu to in wannan ita ta tunkuɓe yanzu ta dawo fulanin da suke da rigima ko kuma yan dajin da suke da rigima da gwamnati su ga ita ma dama ce su nuna cewa za su iya abin da suka gada in ka ji maganganun su kama yara da suke yi su ba su fito sun ce don su ma karatun ba ne a'a za su inda suke su kamar wanda ya sa abin da yake cewa gujin jihar da ya ce ba zai sulhu da yan bindiga ba shi zai iya sa'asar da yi kuma babu abin da za a iya masa to to kaga akwai nan ba wai suna kya makannin tuyin ga za mun kwankwasiya mun gwada a tuyin eh, gonar kwankwaso daga aji daya kafin wata biyu sai yara 400 suka zo 'ya'yan fulani tabbata kuma yanzu an gina musu azuzuwa ana nan ana karatu a wurin to kaga ba wani wanda zai ce maka wai suna fulani suna kyaman karatu kai musu ne ba a yi to wannan abin tashin hankali na kagara ni a wina hmm. shine su kansu wanda suke abin nan suna da fahimtar cewa ɗaya daga cikin matsalar kankara sun ɗibi yaran da ba su iya kwantolin ba ba su da resources ba su da capacity za su ce da su siya don ko ka kawo dabba ka kama ai sai ka bata abin da za ka ajiye ta wurin ko su lokacin da su yan boko haram suka yi suna da kuɗi suna da kuɗaɗe da yan alƙa'ida da yan waye suka kama sun tara abin da za su iya rike wannan yan mata kuma in ka kula a sati ɗaya sun baza su sun kai su wuraren da suke da su a wasu ƙasashen ma hmm. su wannan fulanin a wannan dajin suke da shi ba su yi coordination ɗin da su ce wancan ya ɗau goma wanda ya suka ɗibi ɗari uku yana cikin dalilin da ya sa wannan matsalar ta mutanen da nan saboda ba ma su da inda za su killace su yanzu sun ɗebi mara yawa yadda za su iya rike su a yi duk tafiyar da za a yi ba su ɗebi ɗari uku ba ba su ɗari hamsin ƙasa da hamsin to kaga wato ƙaruwan tunanin irin koyan abin suke yi kuma yadda gwamnati take tafiyar da abin ko da kuɗi take ba su ko kuma eh, sulhu take yi da su ya kamata ta gane cewa su ma ƙaruwa suke yi akan irin wannan ƙara sani suke yi akan irin ni kuma magana ta shi ne kamar akwai mutanen yanzu da suke ta fitowa gwamnonin mu suna fitowa suna ce a aje a far musu wasu su ce a far musu ai kawai yaƙe su sai an gama da su wannan ma hanyar tafiya ce amma an bi diddigi an bi hakkin kowa eh a addini idan aka yi sulhu da kai kaki to babu wani magana kuma sai a ɗauki yaƙi sai an ga ƙarshen ka to amma kafin aka zo sulhun nan me za a sani Shin adalcin da ake maka kamar yadda yayana ya faɗa ka san yayana ne eh, bashir duk da lokacin da na san shi na dan fit ko gajeren wando shi kuma ya riga ya fara karban albashi amma ba zan ce masa ba na ba <laughs> to ya faɗa ya ce rashin adalcin nan in kai ne yanzu gwamna yan rufayi zaka kai lokacin da za ka je ka yaki mutanen nan in ma yaki ka suka ci su amma sai ka zo ka kawo duk kundin komai da ya faru shekara talatin da biyar. shin suwa ake cin zali me ya kawo har awa suka ɗauki bindiga sannan kuma wannan abin za a ci gaba da yinsa ko kuma an ci gaba da yinsa ko ko yanzu ana yin shi in ka kare su daga wannan ka zaunar da su lafiya ka ce babu cin zali babu eh, eh, abin nan take koyon da ake yi da kowa yana da yancin sa a ƙasar nan ku zo ku sana'a ku yi harkar ku ku zauna lafiya ni na ba ku wannan kariyar kuma duk da aka taba zan dau mataki amma ku ku ajiye makamai ku sake wato ba za a je a ba ba a dama tun kace to in aka kai wannan za a ga su kansu sun rabu wa'anda suke son zaman lafiyan za su ja wanda suke son rigimar za su ja to kaga in wanda suka yi rigima su ka rigima sai ka far musu da duk abin da ake da shi wannan ni abin da na yarda da shi kenan so wasu kuma daga cikin su ma don suna son a ba su mataimakin shugaban kasa a tsarin Najeriya da ake tafiya duk muna kallo ka zo ka zagi mutanen ka ka tsine musu ka ce a kashe rayuwarsu saboda kai kana tunanin ai wanda suka fi baki baki a Najeriya in suka fara kaunar ka dole za a ɗauko ka a ce dama mu kuma bushen banza ne zaɓen mu ba shi da amfani in su suka ce sun yi su ne masu lauyoyi su ne masu turanci su ne masu waye da akwai wannan tunanin akwai wanda suke tunanin sun fi kowa hankali su sun fi kowa dabara sun ɗauko wannan layin a je a rungumi yarbawa a rungumi waye a ce za a kashe fulani ma in abin da suke so kenan to abuwa ne da zai ci gaba da ya yana ta murɗiya yana a dawo kan adalcin a ina ya kaba shi kuma a tsinto shi a ɗauko shi a sashi a kan kaga in ba maganin da boko haram da fulanin da masu duk ma abin da ka sani wallahi adalci ne maganinsa za ka ga ya bata kama babu shi eh, saminu wannan yara suna cikin tsakan mai baya inda aka ɗauka aka gara domin jihar niger kamar yadda yan rufa ya faɗi ta ɗaya daga cikin jihohin da ba su yarda su yi sulhu da wannan yan ta'adda ba kuma ma hasali ma kamar da yan rufa ke faɗi da shi da gwamnan jihar niger sun yarda a dinga sako da bambamai daga sama suna halaka waɗannan 'yan ta'adda shi kuma yanzu suna yi garkuwa banda wata bas mai kusancin mutum hamsin da aka ɗauka da ke har yanzu ba a san inda waɗannan mutane suke ba da <clears throat> har yanzu ba a ji su ba da suka buƙatar naira miliyan biyar kafin su saki wannan bayan allah ga waɗannan yara da aka ɗauka shin Eh, idan haka ta ci gaba nan gaba ko mutane za su dinga yadda su kai yaran su makaranta to wannan san wani al'amari dai ah, al'amari ne dai mai bakin ciki da kuma zillimi da juyayi da zaman ɗarɗara kan yadda yaran makaranta suke shiga cikin gadari wato kusan kalubalen tsaron nan ya ritsa da waɗanda ake ganin da a ce a yaƙi ne da ake saba yi ko da yaƙin jahiliya shekara ɗaruruwa da aka yi kusan yara akan da yara da mata kusan ba a fiye ba su a irin waɗannan yaƙoƙi da ake ba jihar Neja jiha ce wadda ita ma ta shiga sahun ƙalubalen tsaro domin mal hassan irin rahotannin da muke samu da irin shirye-shirye da muke yi a wannan kafa ta yanci kusan a kulle yau muna samun rahotannin yadda 'yan ta'adda ke zuwa ƙauyuka suna tarwatsa al'umma suna kashe na kashewa kusan a kulliyon ana samun rahotannin 'yan ta'adda sun shiga wani ƙauye sun farma ƙauye an kashe na kashewa an kama hmm. na kama wannan al'amari na satar yara a makarantar kagara da ke karamar hukumar rafi ko shakka babu zai sake fama famun ciwon da ya daɗe muke jin raɗaɗinsa idan ba mu manta ba a shekara ta 2014 yan ta'addan boko haram sun sace yan matan cibo a shekara ta 2018 sun sace yan matan dabci a jihar yobe a wannan watan disamba nan kuma yan ta'addan nan sun sace ɗalibai sama da 300 a makarantar kankara a jihar katsina sai kuma ga wannan na gagara duk da yake baya ga waɗannan da na ambata akwai rahotannin yadda 'yan ta'adda ke zuwa makarantu ana kama ɗalibai ana kashe su ana kuma yi musu abubuwa waɗanda ba su da daɗin ma faɗa misali kamar ko da abu ne ya daɗin nan ai akwai rahotannin an yi wa yara ma yankin rago ne inda ake yanka ko dabba a mahauta haka aka musu kuma yara ne waɗanda ke ƙasa da shekarun goma sha takwas to al'amari ko shakka babu a idan muka kalli tsarin ilimi a najeriya da yadda al'amura suka tabarbare wa ilimi to ko shakka babu dole dole dole mu yarda wannan ta'addancin da ake wa yara din sai ya shafi ilimi zai rusa karsashi na ilimi a yankin arewacin najeriya waɗansu suna cewa ko ita kanta gwamnatin jihar Niger ba ta adalci ba kuma ma ta'addanci ne take ma yaran musamman in ka kalli ginin makarantar da babu wata ma isassar katanga da za ta ba makarantar kariya da ma ɗakin da aka je aka saci ɗaliban inda suke kwanciya shi kan shi ba wani abin a za a faɗa ba ne. to malam hassan ba ma na kagara ba kusan dukkan makarantu na arewacin najeriya kusan duk akwai irin waɗannan rahoton kusan duka yanayin azuzuwan kwanan dalibai yanayin abincin da suke ci da yanayin harkar tsaro din ma a tabarau yake idan muka kalli da waɗannan abubuwa suka faru na satar yara hmm. da kuma irin sakacin da ake gani na hukumomin tsaro na ba da kariya ta mai muhimmanci ta a zo a gani a makarantu za mu ga cewa wannan gazawa ce ta hukumomi gazawar gwamnatin tarayya kuma gazawar gwamnatin jihohi dole ne tunda an san ga halin da ƙasa ke ciki musamman waɗannan yankuna inda ake ta'addanci to dole ne a bada muhimmin tsaro na a zo a gani ga waɗannan makarantun yara ɗin domin iyayen yara su ji hankalinsu a kwance ke su iya sakin 'ya'yansu su tafi makaranta to 'ya'yan talakawa kan magana ta gaskiya yanzu zai yi wahalan gaske su ringa tura 'ya'yansu irin irin makarantun kwanan nan watakila idan mutum ba shi da halin da zai sa ɗansa a makaranta ta makaranta mai zaman kanta ya biya kuɗi to magana ta gaskiya fa sai dai a bar ilimin nan ya lalace domin iyaye suna son 'ya'yansu kuma ba su son su tura 'ya'yansu a je a sace su ko kuma wani al'amari ya faru ana ganin ma waɗanda suka ilimin me suka tsinana me suka samu ga mutum ya ga yayi bautar kasar sa ba abin da ya tsina na amma yana da cikin wahala shi shi shi mai ilimi ai ba za a ce me ya tsina na ba eh, ko dai ilimin kai sauran harkokin rayuwa za ka samu eh, eh, kyakkyawar fahimta yadda za ka eh wannan haka ne akwai wannan muhimmancin to amma iyayen yara sukan ga ire-iren irin waɗannan abubuwan cewa an yi ilimin ma ya aka kare ballantana kuma al'amuran suna suna ta gayyara kai ɗanka a kashe wanda ka sadaukar cewa ɗanka ya zo ya to ya karatu tare da kai ko kuma dai albashi ma dai ya bari wannan dai mummunan labari ne wani kafin na sauka wani abu da ake ganin kamar ihu ne bayan hari mal hasan ita wannan makarantar ta kagara sai bayan da al'amarin ya faru kuma aka kai jami'an tsaro suna shawagi suna sintiri a makarantu so sintiri mai na sun je bin sawu ne wannan kusan to amma sawu ai sai abu daji ai amma an zo an girke jami'an tsaro a makarantar suna ta muzuru suna wani wannan kamar yaudarar kai ne kuma yaudarar talaka um, alhaji bashir waɗansu game yadda eh, eh, dokta ya bayanin cewa waɗannan fulani da suka yi wannan ta'adi ko 'yan bindiga kamar yadda ake kiransu a nan arewacin ƙasar nan kila sai an je kudu ne sai a ce musu fulani headsman ko wani abu makamancin haka da suka yi wannan ta'adi suna ƙara ƙwarewa ne akwai fahimta da suka samu abin da ya faru a kankara da kuma sabon fahimtar da aka gani sun samu abin da ya faru a kagara to kamar yadda waɗannan su ma suke ƙwarewa abin da na ɗauka shine gwamnatinmu sun yi karatun tanatsu na abubuwan da suka gani musamman yadda ta faru a kagara cewa irin waɗannan makarantun da ake da su inda ake da matsalar tsaro ya kamata a ce an sama masu tsaro na musamman a lokacin da iyaye suka yi su tura 'ya'yansu irin waɗannan Don yawanci za a ga ko na a gari suke za a ga a bakin gari suke kusa da daji ne domin ganin cewa tsare misali jihar katsina ya faru kuma jihar naija ma ana irin wannan abu jihar zamfara ana yi jihar kaduna ma ana yi to akwai ya kamata a ce waɗannan gwamnoni sun samu fahimta na tura jami'an tsaro domin a girke su su samar da ah, tsaro a irin amma da alama ah, su lokacin da 'yan ta'addan suke ƙara ƙwarewa su kuma gwamnonin da ake kira shugabannin tsaro a jihohinsu ci baya suke yi ya kakan da wannan lamari wato barkar jiyar da abin da yake mana hasan ah, da farko dai ɗan najeriya ya tsinci kansa ne a tsaka musamman talakan najeriya mun sha yin bayanan nan allah ya kawo mu wata gargara wadda kaga talakan najeriya ya bar cewa gwamnati ta samu masa titi talakan najeriya ya bar cewa gwamnati ta samu masa ruwan sha talakan najeriya ya bar cewa gwamnati ta samar ma 'ya'yansa makarantu asibitoci duk talaka ya daina cewa gwamnati ta samar masa Abin da talakan najeriya yake ce ma gwamnati cewa gwamnati kiwa allah kiwa annabi duk abin da ke iyawa ke samu mu samu mu samu mu samu mu zauna lafiya ba an halaka mu ba ba tare da an zo an jikata mu ba ba tare da an zo an yi ma mu da 'ya'yanmu fyaɗe ba ba tare da an bi 'ya'yanmu 'yan makarantu da suke zuwa can an yi awon gaba da su ba wannan shine abin da talakan najeriya ke nema a hannun gwamnati kuma abin ta kai ce mai da mu baya kaɗan hmm. ministan tsaro ya fito yana nuna cewa wannan ɗin ma ba ta samu ba saboda haka ga gwamnati kamar a wurin talkan najeriya babu ita ne ma kwata-kwata ba wani amfani da ta ba ta da tasiri ba ta da amfanin komi ah. gare shi haka ne to ka gaya mun me amfanin gwamnati in ba a samu tsaro ba a samu yanzu mutum abuja ya ce gwamnati ba ta masa amfani ina zuwa ga shimfiɗa shimfiɗa tituna garajen ne kake yi na ana yi wa daga nan harkar. kano na ji ai garajen ne kake yi eh. sai ya sha kurumin ka yadda ake tafi bisa dukkanin alamu nan ba daɗewa al'amarin tsaye da abuja da kake magana amma riga an fara sau nawa ake zuwa gidajen mutane a cikin garin abuja a ɗauke su a tafi da su ko baka da wannan labarin to mu koma kuma batun cewa gwamnoni misali ko hukumomin tsaro sun yi kasa a gwiwa ba sa kai jami'an tsaro makarantu su ba su kariya da sauransu na farko jami'an tsaron nan ma fa tukunna ba isan najeriya su kai ba mm, akwai ah, alkaluma na majalisar ɗinkin duniya misali watakila dokta zai wato ni na nan al'umma nawa aka ce dan sanda guda ya kula da su ɗari biyar ko ɗan sanda ɗaya eh. mutum ɗari biyar eh. to 'yan sandan da muke da su a ƙasar nan in aka ce mutum dubu biyar ma ba za su yi ba su dubu ɗari hudu ne kudin da dai cewa ba wasu alƙalan ma da ke tabbatar 'yan sanda nawa muke da su muke da su eh. dubu ga ita a ko wannan gazawa sannan kuma ga 'yan zawon ƙas a cikin hukumomin tsaron akwai 'yan zawon ƙas aiki sau nawa ake yi wannan bayanin eh, labari yana bazuwa duniya na ji saboda haka matsalolin suna nan ne masu tarin yawa babban abin ta takaici shine a makarantun nan a kaga dan najeriya da yake da yaya waɗanda sun daga sun data sun kai a ce suna makarantun sakandare inda mafi yawanci nan ne ake da makarantun kwana din da kake magana ai in ka lura za ka gane cewa kowane ɗan najeriya watakila ba shi da ba shi ba shi da zaɓi ne illa ya kai makarantun da kamar nan ya hada da addu'a ita ku siyo. kurum shi kenan na farko dai ba za ka ba zai yiwu a ce ka zauna a gida ba su yi maka su kansu yaran fitinar ka za su yi ka basu da in ka zauna da su a cikin gida da kai sai su in ka kai su makaranta kuma ga tararrabin ko yau ko gobe labari ya fito cewa an yi awon gaba da ɗaliban makarantar da 'ya'yanka suke ciki ka gaya mun mutumin da yake da hawan jini a najeriya wallahi na gaya maka yanzu haka inda za a bincika a dauki alkaluma yan najeriya waɗanda hawan jini ma sakamakon halin da ake ciki yake kashewa allah ya yawa da su wata shari'a sai gobe kiyama da kuma gaba kura bayan sayaki da ala da nisa goron dutse ba kusa ba hmm. wannan shine halin da ya tsinci kansa a ciki kuma duk dai magana ce kan sake koma magana ta ta farko a yi adalci mutanenmu musamman mahukunta su daina zama bayan kuɗi kuɗin nan da kuke da ake ɗiba muna gani ai kwanan sau nawa muke jin wannan ya tara dukiya kaza ba watakila ya rike mukami kaza hmm. ya ja kaya ya ja kaya kuma ya bigire ya faɗi ya mace a kayan sun ja shi kenan <laughs> to Allah ya sauki fatan mu ne hukumomi za su ɗauki matakai musamman na maganar ilimin nan a arewacin ƙasar nan da ake kallon koma baya saboda rashin karbar ilimin ko dai da wuri ko kuma na hannu biyu don ganin cewa an samu an ci gaba masu kallon da saurare za mu tafi wutar rabin lokaci domin ɗaukar waɗansu saƙonni, idan mun dawo muna fatan ɗorawa da sauran batutuwan da suka rage mana tare da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da domin idan mun dawo bayan mun ɗora da sauran batutuwan za mu buɗe layi ne inda za ku shigo domin ku tofa albarkacin bakin ku mata ku saurara albishirinku daga ko'ina kuke a faɗin Najeriya abota kallon ƙayatattun shirye-shirye na Liberty TV. Idan da ba ta samu sai a dama to ga wata babbar dama Liberty TV installers na farin cikin sanar da ku al'ummar Najeriya da ke son a haɗa musu Liberty TV a gidajensu domin morewa da kallon fitattun shirye-shirye masu ilmantarwa, nishaɗantarwa da waɗanda ake fashin baki a game da al'amuran yau da kullum. Abubuwan da suka shafi ƙasa da zamantakewa da labaran duniya da labarin wasanni da shirye-shirye na siyasa ga masu son a haɗa musu Liberty TV a gidajensu a cikin sauki sai ku garzaye ofishin Liberty TV da ke a birnin tarayya Abuja domin a haɗa muku dish kuma daga kan Star Times, Go TV, Free TV, Free to Air da sauransu. Idan dish ɗinka ya lalace za a gyara maka akan kuɗi ƙalilan a cikin sassaucin lullumin lumana. Kuma idan kuna buƙatar a sa muku TV na bango a saita muku shi a gidanku ya rangada ɗau ya tsaya daram dan ma'aikatanmu a shirye suke masu azama shagari dogarma liberty tv tashar yan shi ta yi gaba ofishin mu na nan a hcr plaza namba 7 b sylvester ugo crescent jabi abuja ko a kira lambobin waya sifili takwas ɗaya shida sifili tara sifili tara shida biyu tara da kuma sifili takwas sifili uku biyar tara takwas ɗaya biyar sifili uku da kuma sifili takwas ɗaya uku bakwai shida bakwai ɗaya bakwai takwas ɗaya shagari dogarma liberty tv ita ce kan gaba. coronavirus is real and affecting people around the world, including us in Kaduna State. COVID-19 can affect anybody. Evidence has shown that it affects the young and the old, the rich and the poor, as against what some people think. To avoid contracting the disease. I call on all citizens of Kaduna State and Kagoro Chiefdom in particular to try as much as possible to abide by the guidelines set by health officials and the state government. It is important to wash your hands regularly with soap and running water or use alcohol-based hand sanitizer if water is not available. Cover your mouth and nose with tissue paper or your bent elbow when coughing or sneezing. Keep physical distance of, all, uh, of at least six feet between you and another person in addition to wearing a face mask especially when you are out of your house Stay at home if you have nothing important to do outside. When we take responsibility by observing these regulations together, we will kick coronavirus and other communicable diseases out of Kagoro, Kaduna State, and Nigeria stay safe, stay healthy and alive. May God help us all. kan da jimurin kasancewa ta da kafofin yanci idan yanzu ka kama rediyo ko talabijin tashar yanci ce kan mita 300.3 daga nan babban birnin tarayya abuja ake sauraron wannan shiri na babbar magana kai tsaye ko kuma akwatin decoder star times lamba 180 go tv free to air a Free to Air lamba 110 da kuma lamba 775 a NBC Free to Air din a biranen Jos, Kaduna, Badin da kuma Fatakwal da ke kudu maso kudancin nigeria. suna na hassan umar faruk nake jagorantar wannan shiri na babbar magana da a yau muke tattaunawa tare da manyan baki da suke bashin baki kan al'amuran da muka ɗauko ɗaya bayan ɗaya za mu ɗora daga daidai inda muka tsaya kafin mu buɗe layi inda za ku shigo domin tofa albarkacin baki a satin nan ne shugaban ƙasa muhammadu buhari a satin da ya gabata kenan ya mika sunan wani matashi ɗan shekara 40 abdulrashid bawa a matsayin wanda yake so a nada sabon shugaban hukumar efcc wanda ake wa riko tun bayan cire makaddashin shugaban hukumar magu wanda ya kasa samun tantancewa daga majalisar dattawa ta takwas ah, da kuma ma ta wannan ta tara har aka zo aka shi kuma jiya aka ba da sanarwa ya daga cikin wanda aka ƙara wa girma zuwa mataki na goma sha hudu na albashi wanda ake ganin hakan kamar kakkaɓe masa hanya ne domin majalisar dattawa ta tantan shi shi ya zama sabon shugaban hukumar efcc a wannan hukuma kowace gwamnati tun bayan kafa ta da tsohon shugaban kasa olusegun obasanjo ya yi takan zama kamar wani abu na tsakiya wanda duk lokacin ma da aka tashi a siyasa musamman ma sai ta zama kamar wata karan farautar waɗanda ita gwamnatin ba ta ga maciji da su kuma da alama waɗanda suke shugaban wannan hukumar ba su cika ƙare ma lafiya ba misali kamar abin da ya faru da eh, banda magun ma shugaban na farko eh, eh, na baɗo haka farida waziri haka lamurɗi haka da aka zo magun da ake ganin gwamnatin ma ta jajirce da cewa an mika sunansa a tantance ya je majalisa an ce ba za a tabbatar da shi ba shugaban kasa muhammadu buhari ya kunnen uwar shegu da duk waɗannan kiraye-kiraye ya tabbatar da magun amma ƙarshe ga abin da ya zo ya faru ga magun yanzu da aka dan samu ko kuma aka samu matashi da alama ake ganin kamar wani sabon sauyi ne ko kuma wata sabuwar guguwa ce don aka kawo wannan matashi da nan ya samu horo kuma ba dan sanda ba ne duk da cewa waɗansu na ganin akwai kutse da aka yi wa ita dokar da ta kafa hukumar efcc cewa dole ne a samu ma'aikacin tsaro wanda ya ritaya ko kuma wanda yake kai akalla wanda mukaminsa ya kai mataimakin kwamishinan 'yan sanda ko kuma wani abin da ya kama da hakan wanda ake ganin kila shi a wannan dan taliki abdulrashid bawa bai kai ba akwai ma zarge-zarge da ake cewa ai a lokacin da ya rike ofishin shiya na port ko na lagos an kama shi da hannu dumu-dumu da sauransu shin masu da'awar cewa alama akwai sauyi kuma ganin cewa an sa matashi mai jini a jika zai jagoranci ita wannan hukuma kana ganin kai ma kana irin wannan kallon wato alhamdulillah ina kallon abubuwan nan ta wurare da yawa kamar yadda ka faɗa kai ma Ah, na farko dai ina munna cewa ni ban taba ganin sa ba ban taba sanin sa ba ban taba jin sa ba ma sai da aka ce an bashi mukami so ina son in sharhi a irin wannan yanayin saboda ba na jin na da wani bias akai hmm. ah, abu na farko shine dai in ma zan yi bias matashi ne ni na taba shugaban matasa na jam'iyya dai at least na na san karfin amfanin ɗauko matashi da mai karfi a jiki mai karkashashi ka shi a wuri ya tafiyar maka da wuri kuma muna ta rigimar mace abin da kasar take bukata ke matashi ne ma ya tsallaka tun da ni a na shekara arba'in da ka wuce arba'in ma ka fita daga cikin harkar matasa to ita e fcc nan lokacin da aka fata mutane watakila ba san ta sosai ba obasanjo dubu biyu da ɗaya zuwa biyu da ya zai kafa efcc ma akwai ministansa na justice a lokacin kanu a gabi hmm. kanu a gabi aka ɗauko fayil aka ce ka je ka yanda za ka yi ka kafa mana wannan ni na taba ma magana da shi a lokacin tun da ina cikin shugaban matasa kuma na san irin tunanin da ake da shi a lokacin kanu a gabe yana tunanin kafa kungiya kamata fbi saboda sss ba karkashin justice take ba hmm, amma fbi a karkashin justice take hmm. lokacin da aka kafa fbi iga ba bai fi wannan shi ma a rashin bawa ba shi ma matashi ne kuma ma pa ne kawai ko kuma dan karamin ma'aikaci a cikin fbi na. Hmm. da ya fito akan cewa shi baya son kwaminisanci kama yadda aka rinka neman wanda baya son rashawa haka aka ɗauko iga huba don baya son kwaminisanci abubuwan da zai gurɓata amerika da ya soma akwai wannan rigimar a bashi 'yan sanda a bashi yan ss a bashi yan ma'aikatan tsaro na cia da na ay ko kuma a kyale shi daga ƙarshe tunanin ya kai a a kyale shi ya gina mutanensa daga farko wannan shine tunanin su kanu a gabe a lokacin ba ma a ɗauko 'yan sanda ko a ɗauko wasu su zo su populatin wurin su kawo tunanin 'yan sanda da tunanin da ake tunani a magani ai in ana maganar rashawa a najeriya in ana neman ina aka ina cibiyar take ne kai ba ka san da za ka fara zuwa ba ka san ba <laughs> to ka je ka kalla aikin yan sanda na biyu ka je ka kalla aikin mai in ka hada wa'annan biyun to komai ma daga na yake tsoro gidan mai dinnan na nnpc da badakarar da ake a nan mm. ake haifar duk wani ruguwar katon a iska nan kuma wani karamin shege da zai yi maka rashin hankali to ka je harkar dan sanda ga ganin zaka gane zaka gane zargi ne shi duk zargi ne amma dai ka je ka duba ka gani wani hasan so yanzu sai Allah ya sa na farko dai EFCC ta yi training wanda zai iya karban EFCC ni a wuri na ci gaba ne dalili duk yan sandan da da suka yi din kamar yadda ka faɗa ba su gama lafiya kama wanda aka fi ma tunani nuhu ribadu nuhu tunani igahu za ka rinƙe masa lokacin shi ne kautar da kansa saboda igahu ba sai da ya ga shugabannin kasa takwas a amerika sai da ya tsufa tukun ba wanda zai iya taba shi kuma ya gina fbi kuma da mutanenta ya yi training aka ba shi training tun daga mutane hudu biyar shida sai dai populatin ɗinta ta je ko ta ja ana rigima da shi da wasu hukumomin da 'yan sandan da jihohin ana ta bashi kwaba to shi rubaɗi kila sai san ɗan sandansa ya fi san efcc yawa to daga nan ma matsalar efcc ne auna ta fi tasowa wanda suke yin an an ka yan sandan sun fi son aikinsu na ɗan sanda su zo su gama su zama IG a kan su gina wannan hukumar ta tafi ma IG watakila nuhu rubaɗi da ya so ya fi karfin IG ya taɓa sa IG yan kwaye amma still ya eh ya amma shi ya fi son da wata rana ya zo ya zama aiji daga nan ya zo zama shugaban kasa ko wani abun a ni a inda ya kwafsawa eh, tafiyarsa kenan to ragowar duk haka akwai karfi mai yawa idan mutum ya sa nazarin fitar da rashawa daga Najeriya abin da yake zukatarsa kenan to akwai powers din EFCC da yawa da zai a ci to amma dole tana shiga siyasa kuma tana shiga siyasa ne saboda eh wanda suka kafa mu a tsarin mu na Najeriya kowa ya kafa abu yana sai benefit in ka kula a lokacin Nuru Badu ba amma taba kama dan dan adawa ba EFCC ba ta taba kula dan adawa ba NPDP din ne da ba sa tafiyar Obasanjo da su akai ta akai ta tabawa sai daga baya daga lokacin gaba ne aka fara yanzu muke ganin yan adawa ma suna faduwa a ciki so ni a tunanina daukan ya sunan shi bawa ba laifi bane in akwai matsaloli a dokokin ni ina ganin dama wa'annan dokokin ma an yi san kai a cikinsu da aka ce sai wanda ya tsohon ma'aikaci wanda ya je ya taba ta taba shi shi ma yanzu yana neman ya taba ba wanda ya sa abin a rayuwarsa ita ce wannan ba kaga wanda ka ce tsohon ma'aikaci ai wannan abin da ka ba shi ba shi bane rayuwarsa yanzu kake gina rayuwanka idan aka baka dama amma kai ka gama wancan sai a zo a ce maka lokacin ka zo ka kana wannan ɗani suke zuwa su kawai su tafi su faɗi da waziri suwa ai duk ɗani suka nema suka zo suka yi kuskuren da aka yi a da a gyara to ina maganar yaƙin rashawa amma wannan a gidan aka kore shi a gida aka ɗauke shi aiki a gida aka kore shi a nan yake son ya bar rayuwar shekara arba'in in ka bani ɗan shekara arba'in vila yanzu a guje zan bi shi ne taimaka masa yana san ya ma yi yawa Ɗan shekara talatin da nawa suke zama shugaban ƙasar amerika da muke faɗa da ingila sai kuma mutum hukuma hukuma da take karkashin minista wannan minista yana da irin wannan hukumomi wani takwas don an ba mutum ɗaya ɗan shekara arba'in haba hasan kai ɗan shekara arba'in to ni na ganin bai kamata mu ɗauki shekaru mu ci wannan ba kuma da ba don namu bane ba ba wanda zai magana shekaru lokacin da obasan wannan pat utomi yanzu da yake taimana hayaniya shekararsa 27 shehu shagari ya ɗauko shi ya ba shi mai bashi shawara akan harkar eh, tafiyar da da economy tattalin arziki ya ɗaukaka shi ko minista ya fi minista karfi saboda an ce kansa na ja zai iya ai in kanka na ja zai iya kuma kana kana yawo kai ne abin tafiya yi. akwai wannan shi. in akwai karsashi kanka na ja kuma kana da abin nan kuruciya kuma za ko laifin nan da ake faɗa cewa aya watakila ya yi laifi ya ɗauki tankokin mai da ya kamata kuɗin su miliyan goma sha hudu an sai wala kana ba wanda yake da mukami a nan komai haukansa da zai haka gaskiyar magana muna mun san yadda gwamnati ke tafiya kawai shi kenan ga harkar da biliyan takwas za ta fito kai kadai dan kayi ta wannan wurin sai ka zirzu a instruction ne wanda suke moran gwamnati suke shan roman gwamnati su aka yi alfarma kai ma cewa za a yi kayi wannan kayi wannan kayi wannan kayi wannan saboda mushi aka samu an kama kayan sata gwamnati ba ta sai riba akan kayan sata dama kuma gwanjansa take yi to yau duk a ce wannan laifi ne a'a wataƙila ma wa'annan irin bin ka'idan aikin ne yasa suka gane shi suka ce ya kamata ta shi don ka ɗauko ka ka kawo gaba ka ce wannan fa suna rabewa suna lalacewa kuma ga kuɗinsu kaza ne in aka ga dama ka ce to a kai kasuwa gwamnati na son kuɗin ta ci kuɗin rushe kila akwai hakkin wasu yadda gwamnati ta take shi ne zai ce to a nemi wannan jefa masa shi ne alaba of wane ne wannan shi ne ja gaban can wurin wannan shi ne ja bayan can wurin wani a rarraba a <laughs> eh, majalisar dattawa za ta tantance wannan eh, An taliki wanda an ga yadda eh, jagorancin majalisar dattawa na abukola saraki ya dinga mai da hannun agogo baya lokacin da aka dinga tura magudu nan a tantance shi shi ma dai magu ba zai zama shugaban efcc ba sai makaddashin shugaba ya bige da shi kuma bayan wasu 'yan shekaru da ya a kaga yadda ta kare a karshe dai aka cire magu shin yanzu da wannan matashi dan shekara bayan zai fuskanci ita wannan majalisar da ta kana ganin zai haye duk da irin cece ce da irin labarai yanzu da suke ta fitowa cewa waɗansu ma sun alakanta shi da malami ministan shari'a cewa ai dan uwansa ne har ma wadansu sun dauko hutuna sun ce ba hula kama ba ai da to alhamdulillah a sa dan jihar kebbi inda ministan shari'a yake bai hana shi ya ci moriyar a ba da gudumawarsa ga ci gaban kasa da kuma in ya cancanta eh, in ya cancanta da kuma yaki da cin hanci shawa a najeriya ba a maganar cewa zai fuskanci kwamitin tantance na majalisar dattawa ko shakka babu bana jin zai iya fuskantar turjiya idan muka kalli yadda ake dangantaka tsakanin fada shugaban kasa da majalisar kasa da yake ana ganin ita majalisar tamkar yar an shatan shugaban kasa muhammadu buhari a eto eh zargi ne ake eh, amma dai majalisa mutane a zaɓo su daga maza ba su zo kuma ba shugaban kasa ne ya nada su sai kuma eh, idan muka ce a lokuta daban-daban a irin bukatun shugaban kasa muhammadu buhari ke nema a ita majalisa din eh. wadda kuma take amince mishi ko da a ce yan najeriya sun nuna adawa su kamar karban su suka da sauransu nan kusan shugaba buhari bai kai fuskantar turjiya ba magana ta gaskiya Ina akwai amfani ne kuma malam saminu idan ka duba shi yadda shugaban ya mm. jajirce ganin cewa waɗannan shugabannin majalisu sun zama domin ai rigimar ma kenan ko a can wancan karo na farko cewa waɗanda ya kamata su jagoranci ita wannan majalisa ba su ne suka da yan majalisar ne suka zaɓi wa'anda suka ga sun cancanta shi yasa kila aka ringa samun wannan ga wato zaman doya da manja amma in dai da kunya ai ko akuyar sarka ma ita ma sarka ce ko babban malhassan ko ma dai <laughs> babban abin da za mu mai da hankali a kai ah, idan muka kalli cin hanci da rashawa wanda kusan shi ne ta najeriya ah, in muka kalli har fannoni daban-daban in muka kalli fannin ilimi in muka kalli yadda masana'antu suka durkushe in muka kalli yadda matatan mafi fetur suka durkushe da irin zargin cuwacuwa da ake a ita hukumar nnpc hmm. da dai sauran hukumomin gwamnati da kuma yadda 'yan siyasa masu rike da madafin iko ake zargin suna wawar kudade to muna iya cewa lallai abdulrashid bawa yana da jan aiki a gabansa jajazir dole ne ya tashi dole ne mu tausaya masa abin a tausaya masa in har da gaske ke zai wannan aiki tsakani da allah domin kuwa najeriya ta kasance ƙasa da ke gaba-gaba a duniya wajen cin kanci da rashawa irin ɗimbin arzikin da allah ya huwa cewa najeriya na man fetur na ma'adanai na kudaden shiga amma talakawan ƙasa ba su gani a ƙasa kudaden da ake kasafinsu domin gudanar da ayyukan gwamnati a kudaden ake kasafi a kashi ɗari da kyar a samu kashi ishirin waɗanda za a kashe su tsakani da Allah duk mafiya duka ana zargin ana hana waɗannan kuɗaɗe saboda haka abdulrashid bawa yana da jan aiki a gabansa dole ne ya tashi haikan ya aiki tsakani da Allah na san an daɗe ana maganar cewa bai kamata ma efcc a bawa dan sanda ya jagorance ta ba wannan magana haka take duk da ke dai nuhur bado ya kokarinsa kusan duk waɗannan shugabannin ma kusan nuhu bado shi ne dan yin wani katabus amma dukansu waɗanda dukansu jami'ai ne na to wani irin katabus shi ma da kansa ake zargi ya ci hanci da rashawa to ai ma ƙarshe irin wannan shi ma rubar ai na masa wannan zargin da kake cewa ya katabus ma ne fake cewa ya karɓo kaddara kaza ya an kai mutane ko mutum dubu kaza a lokacin ba kai da kanka ke bada labarin nan wurin cewa irin gwamnoni waɗanda da ake ganin shafaku da mai ne sun yi gwamna sun bari kuma an kai su kuliya amma waɗansu su a ɗaure su a gidan yari ko kuma gidan jika ka gyara halinka kamar da aka sauya masa suna kwana-kwanan nan. wannan Hassan abin da za mu yi la'akari akan yaƙi da cin hanci da rashawa shi ne a kusan wannan wani sabon babi ne a tarihi cewa an cire 'yan sanda daga jagorantar wannan hukuma ba ko ne ce an ce eh, amma a karan farko ne ba dan sanda a karan farko ne to ai tunda dai aka ba babban limamin wanda zai yaki da wannan cin hanci dan shawa kuma ba dan sanda bane wannan wata yar manuniya cewa an gaza an yan Najeriya sun da daga rakiyar jami'an tsaron yan sanda akan su yaki da cin hanci da shawa domin in ana magana yaki da cin hanci da shawa su ma yan sanda su ma kanwar uwar gami ne suke kusan kan gaba a irin zarge-zargen cin hanci da rashawa a najeriya kusan duk yadda cin hanci da rashawa a najeriya ya lalace ya tabarbare yan sanda sun fi kowa kaso mai tsoka kamar yadda ban zargi a kansu da kuma yar manoni akan yadda suke cin hanci da rashawa babban fatan mu malam hassan shine wannan sabon shugaban hukumar efcc din ya yi aiki tsakani da allah a yi binciken tsofaffin gwamnoni tun daga alif 1999 da da tara aka so mai yaƙi da cin hanci da rashawa akwai gwamnonin da suka yi tsofaffin gwamnoni nawa ne gwamnoni guda uku ne waɗanda suke da tabbacin har kotu ta kama su da hukunci an yanke musu hukunci bari je wurin da yake da lokaci eh, irin bayanan da aka yi kan shi wani ɗan taliki na da cewa saminu ya kwatanta cewa akwai fajan aiki abin ma tausayi ne ce amma ai a iya cewa hannun dama ba bakon kila kwanan fara ba ko kwanan shinkafa ba ne misali yadda aka ɗauko irin diyonci manyan bincike da aka yi aka ce da hannun shi wannan yaro a lokacin da yake ko dai shugaban shiya ko na makamancin haka duk da dai akwai zargin cewa eh, shi ma kamar yadda dr bibi ya ce ya ce kila bai kila umarni ne a ce a taimaki wani ko wani makamancin haka akwai zarge irin wannan amma irin abin da aka ɗauko da kuma irin jiki da jini da ake ganin wani ɗan taliki yake da shi kana ganin shi wannan cin hanci da sha da ya zama tarnaki ya hana najeriya gaba da baya ta yi gaba ko ta yi baya ma ya hana ah, komai kamar da kafa face shi ne makasudin katutun rashin tsaro da muke fama da shi a kasar nan ah, an buɗe wani sabon shafi da za a iya magance wannan matsala to da farko ah, bari mu tunatar da Saminu, cewa hukumar nan da ake kiranta transparency international mm. ita a ra'ayinta wanda kuma kasan ita irin waɗannan hukumomi aiki suke yi da kimiyya Hmm. ba da ka yin abubuwansu ba a ce wasu a najeriya ana magana da shawa da cin hanci hukumar wutar lantarki a gaba take da ta yan sanda yan ne ba <laughs> kwarai sosai. ita ce take kafa to ai babu ne fa <laughs> su na fa ta gane ta zama ta masu hannu da shi. da shuri saboda yan sanda ba su kama su su ladantar da kuma ga batun ah, ita wannan hukuma ta yi e fcc kar ta fara ma tukuna mu fara duba mu gani menene ummul haba'isin ne sa aka fata gazawar yan sanda tunda su ma aikin su yaki da cin hanci suna suna da bangare iri iri da iri daban-daban akwai special investigation mm. bureau akwai CID akwai wane ne wane duk aikin su ne su hana rashawa da cin hanci wanzuwa da mai da kuma yi wa tattalin arzikin kasa zagon kasa da aikin yan sanda yake saboda sun gaza ne sa aka kafa ita wannan hukuma ta FCC saboda haka ka ta fari a ce kuma za a ɗauko ɗan sanda ya shugabanci wannan hukuma ni a gani na an fara kwafsawa tun daga nan abu ɗaya dai shi wannan bawa Allah Abdulrashid bawa da aka ɗauko kamar yadda aka yi ittifaki yaro ne mai jini a jika sannan kuma ya samu horo na ita kanta wannan cibiyar horar da jami'an ita wannan hukuma ta efcc da ya samu wannan babban abin takaici ko kuma abin da nake fargaba ni mm. shine nadin nasa sai ya so ya min kama da barbarar kwaran nan da ake kiransa koki-koki to ka san koki-koki ake mm. wanda ake kiransa da turanci brain mantis mm, to ka san su ya mutu yawwa da dokta ya gano ya gano bayanin ita koki-koki in suka tashi barbara mm. ai namijin da ya gama can za a yi barbarar aunawa yake in je ko kan in je in je ko kan je saboda karshe in ba a sa'a ba karshen sa ya zo kusan ma duk wani lokaci mm. din goge goge tana barbara namijin sunansa sore da Allah shi kansa mm. saboda daga karshe dai da kaman nan zai je barbara yana cikin yi macen tana cinye shi mm. har ta cinye shi ta tas saboda ka ga daga bayanin da muka yi a nan gurin yanzu <laughs> duk shugabannin da aka yi da wanda hukuma ta yi fcc ba sa karewa da daɗi to abin tausayi ne kamar yadda abin tausayi ne ba ko shakka saboda in har abin zai tafi a haka yadda ya faru daki daki daki daki daya bayan daya tun daga kan nuhu da har zuwa kan mawu duk waɗanda jami'an da suka shugabanci wannan hukuma karshe a lalace suke karewa da bakin suna da bita da kulli da abubuwa dama watakila ba wani abu ya wannan ba saboda shi yaki da rashawa dama in ka ce ka ɗaura da mara yaki da rashawa to ka shirya yaki da rashawa kuma za ta yake ka wataƙila yana ɗaya daga cikin waɗannan hmm, ka san babban allon da ke shi ofishin magun kenan hmm. lokacin da suna nan tu cewa eh, shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ce in kana yaƙi da rashawa to ita ma za ta yaƙe ka za ta yaƙe ka ba ƙyale ka za ta kayo ku ƙila ita ce ta yaƙe shi har ta kai to tunda yana da awar rike gaske shi ce da jajircewa shi yasa aka yi masa wannan to idan har abdulrashid bawa yana da kaifin hankalin da zai lura da yadda abubuwan nan suka taho watakila da yake dan adam ne ka sani zai fara fargabar cewa to shi ma fa ba isan ba karshen sa ya zo zai shugabanci hukuma watakila majalisar da ta zama hakan ya kamata ya zama izina kuma shi sai ya taka kila in akwai kurakurai da waɗancan suka yi musamman lura da su musamman shi da ya fi su karancin shekaru hmm. ya kamata a ce ya yi karantun tanin su to wannan kenan ah, abu na gaba da rike so in faɗa game da wannan batu shine gaskiya magana shekaru fa ba abin da za a tura gefe guda ba ne ba ko shakka dan shekara arba'in kamar yadda dokta ya faɗa kana iya kace ya fita daga cikin matasa saboda mutum nawa ne da suka kai shekaru arba'in suke maimaitawa suke maimaita arba'in din ba su da yawa kuma mu da muke addinin musulunci misali mun san cewa duk inda ka dora akan shekaru 63 ba ka fara ubatai bonus ne ka fara ubatai akalla saboda muna la'akari da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa da muka gamsu karatu ya karantar da mu muka kuma gamsu cewa duniyar ma dan shi aka yi ta da 63 ya barta saboda haka kuma daga ina ka fito ka gane awa. saboda haka nake tunanin cewa watakila hmm. da shekarun nasu arba'in irin manya-manyan miyagun da suka addabi kasan nan wani muzure zai ba abdulrashid bawa kawai ya rasa tabus huzurai kacal gashi mai laifi ne shi wannan mutumin shi kuma abdurrashid bawa mm, shugaba ne na wannan hukuma kuma da karfin gwamnati a bayansa amma Allah yana gaya maka mun aka samu wani daga cikin irin miyagun da suka tafi kasar nan abdurrashid bawa ya tunkare shi muzuri zai masa kawai gashi mai laifi ya tara abin ya tara abin kadi saboda haka duk waɗannan abubuwa da su saboda haka sai mm. dai kuma abu ɗaya da na ji baya bayan nan bayanin da dr faruk ya yi hmm. cewa akwai kutse da aka yi wa dokokin kasa wajen ɗauko abdulrashid bawa a dasa shi irin waɗannan kusan da aka yi ina da masanin cewa akwai wani lauya yanzu haka da ya tunkari kotu yana neman kotu ta taka ma gwamnati birki wajen naɗa abdulrashid bawa da sauran wani irin naɗi ne ake irin wannan a najeriya ba a taɓa cewa an yi wa dokokin eh amma kuma ai ka san shari'a yadda take Eh, musamman musamman ma eh, a yanayin da watakila ci al'amari ne an dan sake hanya ta komi kinan ah, yar manuniya za ta nuna domin wannan satin da za mu shiga mm. ake tunanin shi a ƙarshe zai bufana gaban majalisar dattawa domin amsa tambayoyi kafin a yi masa wannan nadi. a gurguje bari mu je batun da muke da shi na karshe shine maganar dazuzzukan nan na arewa da suka zama koyar 'yan ta'adda duk in jihohin da ke da dazuka su ne ma inda 'yan ta'addan suka fi katutu dokta me za a yi da dazukan nan ne da suka zama su ne albarka nan ne ake noma nan ne muke takama da shi cewa muna da faɗin ƙasa da sauransu arewacin ƙasar nan amma kuma ga suna zama alaƙaƙe misali kamar jihar niger da gaba ɗaya ma in ka ɗauko kudu maso gabashin ƙasar nan gaba ɗaya duka jihohi biyar ɗin ba su kai faɗin ƙasar ita wannan jiha ba haka jihar borno ma ita ma da take da irin wannan dazuzzuka har ma dajin gwamnati na san misa shine ya zama mu yan ta'adda iya za a yi da irin waɗannan wuraren da muke da iyakoki buɗaɗɗu kuma waɗanda an ce idan ma jami'an tsaron najeriya duka za a haɗa su da custom da immigration da waye duka kowa ya layi ba za a iya tsara waɗannan iyakokin ba to eh, daji dai bai kowa laifi ba shi daji kuma a hasali ma dai in ba dajin nan kwata-kwata ma babu ratiyo huhun najeriya huhu shine wannan dajin duk wani eh, eh, da gwalgwalo da muka kwaso na motocinmu na waye da muke tunani hmm. maimakon ya kashe mu dajin nan ne yake fito da iskar da take tafiyar da shi muke zaman lafiya kada mu yanke daji hukunci a kan cewa laifin sani daji taimakawa rayuwar mu yake kuma in ka kalli dajin nan dama ya taho ne tun daga kudin ya taho ta naija ya biyu duk zaman lafiyan da kuke na katsina da zamfara da gefen kano jigawa ya tafi hassan bisan hmm. duk gefen alheri ne na wannan dajin duk noman da ake duk wani abu da ake yi alherin wannan dajin ne inda aka samu matsala shine mu da muke tafiyar da shugabannin shugabanninmu da suka ɗauko tsari na rashin adalci na rashin tafiyar da gwamnati musamman shekara 20 da ta wuce zuwa yanzu da aka kafa wannan demokradiyyar lokacin da ake gyaggyara tsarin mulki aka dan tankaɗo na ba aka dan tankaɗo na ba aka ce ai da gwamnatin jiha da gwamnatin local government za su iya haɗa ƙarfi da karfe su taimaka a gurguje zai zan faɗi suna su abdullahi adamu lokacin suna shugaban gwamnoni suka mamaye kowa suka tafi obasanjo ai su sai a bar musu local government asusun kake magana asus daga magana asusun hmm. haɗakan nan hmm. sai aka je aka yanke hukunci cewa ai duk abin da local government za ta yi uh, majalisar jiha ita za ta tabbatar ta sa gwamna yi to daga nan sai ya zama duk dukiyar da take local government ta dawo asusun aljihun gwamna ita yake abin da ya ga dama in ya ga dama ya aiki in ya ga dama ya holi to idan ku babu kuɗin da za a tafiyar da local government a nan dajinan nan suke mutanen da suka ji ba daɗi a cikin ƙauyukan da babu tafiyar da su ina za su tafi daji za su tafi idan ba kai wa mutum rijiyar burtsatse a cikin ƙauyensu ba sai ya tafi inda ruwa uwa yake kwarara ya je fara zamansa tunda dole ya je sha ruwan nan ko mm. saka ka runguma da a cikin dajin ake yi saboda babu masalaha a inda ya kamata a kawo masala zaman lafiya so sai zamanin ta fulani da tuntuni suka mai da dajin gida shi kenan a je a zauna da fitowa ake yi saboda akwai ana jaye ku saboda rayuwa mai daɗi to sai rayuwa mai daɗi ta ƙiwa ba a iya kashe kuɗi akan samun rayuwa mai daɗin aure sai kuka fara komawa kuna amfani da abin da Allah ya baku a cikin daji saka maganin abu shine a gyara karkara a kasashen da suka ci gaba kamar yadda mu ma muna da shi mun samu kamar dajin sambisa da falgora da waye ai killace shi ake akan doka ma a bashi ya zauna ya zaman sa a dajin sa saboda an san amfanin da yake da shi ba wai ma ba ma a san ku shiga din ku je ku zauna to idan ka shiga ka je ka zauna dan ƙauyenku ko yan rigarku da ka bari dama gwamnati bata san da ita ba abin da gwamnati za ta iya yi da tsaranta da magani da asibiti da makaranta da waye ba to bare kuma kama tafi daji to sai ka expanding on governable space abinda ake faɗa ke wurin da gwamnati ba ta iya kai hannunta ba to yanzu wurin da gwamnati ba za ta iya kai hannunta ba ya wurin baya wurin da gwamnati za ta iya amfani har da tsarin tsaron don ba za ka iya tsaro ba dama sai ka kawo makarantar ka kawo asibitin ka kawo mutane sun yarda da gwamnati sannan za su yarda da sannan za su yarda da mai tsaron gwamnatin aiko to ba ka kawo komai da gudu a san ma da gwamnati ba don ka kawo mutum da uniform ɗinsa sa za a kawai a wuce balle shi kuma wanda ke tsaron sai dajin shi ma ya san zai iya rike bindiga shi ma zai iya rike bindiga yanayi ya canza yanzu saboda haka daji bai laifi ba mu mun tatar abin da yake tahowa shugabanninmu saboda son kansu ba hangen nesa da kuma son kai in abin me amfanin to kana gwamna ka ci kudin jiha ka ci kudin duk local government sai abin da kai da su kuma gashi ana gani yanzu duk inda ake kake gani a wannan daga shekara 20 da ta wuce watakila za ga alamun ci gaba a Legas babban birni hmm. watakila a Kano babban birni ka je ka nemi ci gaban a dajin mana ka gani to a gurguje eh, samin me za a ɓullo nan. ya ya kamata a ɗauki mataki tunda ana ganin kin eh, zaɓuɓɓuka ma a ƙananan hukumomi ya ɗaya daga cikin malaba isin da ya sa eh, abubuwa suka ƙara taɓarɓarewa kusan a iya cewa ma duk inda wannan matsalar ta yi ƙamari to yawanci za ga babu shugabanci a ƙananan komi, ko akwai to za ga na kana yi kan to magana ta gaskiya mana hassan a ah, waɗannan abubuwa sun kasu kashi-kashi a misali da muke da dazuzzuka a ƙasar nan ya kamata a ce rundunar sojan sama wadda kusan tana da jirage waɗanda za su ringa yin shawagi suna yin sintiri domin ganin me ke faruwa a cikin waɗannan dazuzzukan da muke ciki lallai ya kamata a ce ta yi harama kwarai da gaske domin akwai shekarar da wani jirgin sama na kamfanin malaysia eh, ya haɗari aka neme shi sama da ƙasa aka rasa wannan jini aka ne aka wato duk dazuzzukan da ake tunanin cewa wannan jirgin ya fada babu inda ba a yi shawagi daga sama domin a ga mai ke faruwa a ƙasan waɗannan dazuzzuka ɗin ba hatta ruwa tekuna da ake tunanin jirgin nan ya fada jiragen sama sun yi shawagi da kuma na'urorin zamani domin su ga mai ke cikin wannan ƙarƙashin ruwa ɗin yanzu duniya ce wayayyar duniya duniyar zamani duniyar kimiyya da fasaha ya kamata rundunar sojan sama su ɗauki matakin ganin shawagi da kuma amfani da na'urorin zamani na kimiyya da fasaha sun taimaka wajen ganin ana bibiyan me ke faruwa a cikin dazuzzuka wannan shine matakin farko mataki na biyu mana hassan dole ne gwamnatin tarayya ta tabbatar da cewa an kafa dokar samar da ƙananan hukumomi suna da 'yancin gashin kansu ta yi to ai dokar ta zama ta je kana yi gwamnoni ne suka je suka kai shugaban kasa kotu cewa lallai sai an dakatar da wannan dokar executive order ne ma shugaban kasa to to ai ta zama hukumu ma a gowar malam hasan da kananan hukumomi da bangaren shari'a idan da a eh. ce kananan hukumomi suna da yancin gashin kansu irin waɗannan ƙananan hukuma irin su rafi irin su batsari inda suke fuskantar ƙalubale lallai karamar hukuma za ta iya samun kuɗaɗen da za a yi hayar 'yan banga waɗanda za su ringa sintiri a dazuka na su ringa tabbatar me ke faruwa amma kusan gwamnonin jihohi sun handa mai komi komi yana ƙarƙashin su su suke kasafta komi kuɗin jihar yana hannun su kuɗaɗen ƙananan hukumai wala Allah da an barwa shugaban ƙaramar hukumar mulkin jiha ya ci gashin kansa ya sarrafa kuɗi watakila kuɗa a ce mutum dubu biyu kuma an ga zamanin duk da ake da wani ƙananan hukumomin ma da wani za a yi albashin ƙananan hukumomin ya sanya a buɗinsa ya ɓata sai wani watan kuma a ƙara eto eh, amma a lokacin mara hasan babu wannan ƙalubalen tsaro da ake fuskanta amma idan da za a dawo da irin wannan mataki na baya din kananan hukumomi suna da yancin gashin kansu lallai za su za su samu kuɗin da za su ringa ɗaukar nauyin hmm. gadin dazuzzuka nan da ake a magana yan da lokaci bashin eh, harkar tsaro harkar sojan yin sintiri eh, lokacin da bibi faruk ya cewa ba a adalci zai iya kawo ƙarshen wannan matsala lokacin da muka ji murtan shi ba ya je gaban majalisar da take tantance shi ya ce fa karfin soja fa ba zai iya kawo karshen matsalolin da ake da su ba hasali ma sai mun kai nan da shekara 20 nan gaba kamar yadda faro ya ce shekara 20 ta wuce ne muka samu wannan matsala ya ce to an sai wata shekara 20 inda ya haka za mu za mu ce bakin sa ya sadu dan ya kashi daddar Allah ko shekara ba za a kare yi ba wannan matsala za ta zo karshe an kamo bakin zaman a'a za mu je dai zai na magana karfin soja kana ganin karfin soja zai magance rashin adalcin da ake karfin soja ba lallai ya a kawo ƙarshen matsalolin da suke fuskantar ƙasar nan na rashin tsaro ba ko kuma dazuzzukan namu kansu da yake maganar maudu'in daji muke yi eh. kar mu manta a dajin nan fa na farko akwai dabbobi na daji su ma suna da yancin su dani hmm. kuma suna da tasiri ga rayuwar ɗan adam kuma kar mu manta ba fa a Najeriya kaɗai ne muke da manya-manyan dazuzzuka irin waɗannan ba me dalilin da yasa a wasu ɗansu gurare ba a sami irin waɗannan matsalolin da mu muke fuskanta illa iyaka dai ka ce ba lallai da karfin to na soji za a iya duba halin da waɗannan gazuzzuka suke ciki ana maganta matsalolin da ke nan ba akwai kimiyya ta zamani misali ko gidan liberty television tana da na'urar nan wadda ake kiranta drone wadda ta cilla in an tashi wani aiki hmm. watakila wani ya zo ya ce yana so gidan talabijin na liberty ya zo akwai wani aiki da ake guri kaza muna so a ɗauka a yaya duniya ta ji kai tsaye liberty mahukunta sai su cilla ko kuma um, um, technicians injiniyoyi hmm. na gidan sai su aika wannan na'ura ta drone ya ji wannan guri ya tsaya yana ɗauko abubuwan da suke faruwa yana aikowa nan ana yayata ma duniya tana ci me in har gidan talabijin misali na liberty mai zaman kansa zai iya mallakar irin wannan me dalilin da yasa mahukunta a kasar nan ba su iya sayo irin waɗannan na'urori a baza cikin dazuzzukan nan suna ɗauko hotuna abubuwan da suke faruwa suna aiko wa mahukunta ana ɗaukar mataki ba ai ka gaba da gaske ake yi ba kenan kuɗaɗen da za a sai wannan maimakon ai wannan ɗin a an sun fi gane jami'i wanda ya kwashe kuɗin ya ɗure a jakarsa don yana da bukata da su ƙasa ku duk mahalin da za ta zauna eh, za ta shiga da je ta shiga ba abin da ya da shi da ƙasa saboda haka ni a gani na akwai buƙatar ina daɗa maimaita cewa mahukuntanmu su rage zama bayan kuɗi su rabu da kuɗi dukiyar nan ba inda za ta kai mutum yan kaɗan kake buƙata da za rayu ba sai ka kwashi tili abin da baka ko bukata da kai da iyalin yawancin su bayan sun kwashi wannan kuɗin suna son su je su siyasa ne ita kuma siyasar Najeriya mutane ba za su zaɓe ka ba sai ka ba su kuɗi in mutum ya yawa aikin kai ya yi shugaban wuri kaza ya yi shugaban kaza so yake je gwamna a garin shi kuma ba zai iya zuwa wannan gwamnan ba sai akwai wakilan jam'iyya da in an tashi takara zai saye su ya ba su naira dubu hamsin hamsin ko dubu ɗari ɗari saboda wancan ya kawo naira dubu saba'in kai kuma sai ka ɗora masa a sama za zaɓe ka sannan in aka zo zaɓe ranar zaɓe sai ka kai indomi sai ka kai atamfa wani sai ka saya masa sabulu sannan zai zai dubu kasan magana ka dai su ma wanda suke sake zuwa takara eh, da suke shiga siyasar kuma dan su mai dan su satar to ka gari da ana na akan satar duk wanda ya ajiye wannan kuɗin eh. shi ma ya tafi dan mai satar ne inda kai satar a nan dan ka ƙara satar ne sai haka su cire satar wani daga gari in za ka je kai siyasa dan ka bauta amma babu ke musu aiki ba za ka wada ba ce sai mutum in za a zaɓe shi dole sai ya kawo wani abu mutane nawa ne na kirki da mun ba su da kuɗi su kira kuɗi su kasan magana yadda take shine mm. yan siyasar nan ai dukiyar da suke kawo din shi mai zaɓe ya san ta da ya same ta kai dai ka ce abu guda shi mai karɓar dukiyar idan ɗan siyasa ya kawo ya karɓa kuma ya zaɓi abin da yake ganin ya fi masa daidai dukiya ya karɓa dama ta su ce hmm. ya ci ya ci in ya ci ya ci kuma ya jihadi to masha Allah masu kallo da saurari a guje bari mu saurari ra'ayinku kan lambobin da aka saba kira manomin a tufa albarkacin baki waɗanda tuni mun ɗora su a akwatunan talabijin waɗanda suke sauraron mu a rediyo kuma kun san waɗannan lambobi da insha Allah zan karanto su sai kuma hanyar aiko da sako na manhajar whatsapp tuni da kun aiko da sako faɗin suna da cikakken adireshi da matukar muhimmanci kafin a fara magana a tana shirye-shiryen mu na cigaban ƙasa ne ba muna yi da mu ci zarafin kowa ba don haka sai a kiyaye hello wa alaikum salam wa ke magana Umar dan Zamfara muna sauran ka. fito Amin ya Allah. Amma ni a na kamar magana da ministan tsaro ne ke ya kusa da kare kansu mu yana gani ya fito ya faɗi gaskiya saboda kuma abinda ya kamata a yi kenan a kare kai. Don da har yanzu Isra'il na akwai kabilan da sun kare kansu ba su gida lokacin da ya faɗi gaskiya

muna godiya umar ɗan zamfara ma ai gwamnatin buhari ba ta yadda ta kasa birnin ta ce tana bakin kokarin ta ta yadda mana minista ya fito ya ce sufuri takwas sufuri tara biyar shida uku bakwai biyar sufuri takwas sufuri shida takwas tara ɗaya takwas uku ɗaya biyar su ne lambobin da ake kira hello hello wa alaikum salam wa ke magana barka ka dai to shugaban masu kallo da saurare muna jin ka ba babban yi jawabai ingancewa Najeriya da irin wa'annan bayanan gaskiya shawo kan matsalolin kasar na sauki kawai su yake muna ganin abubuwan ake ba da shawarar na gari daban inda su kuma suka mai da hankalinsu daban irin wa'anda ya kamata a rika ɗauka ana ba su makaman da za su rika ba da shawarwari ba wa'anda kawai za su a ajiye su ba ko kusan ma ba su suna yin aikin ba ko ba sa ina fatan wajen mu za su rika ɗaukar irin wa'anda mai kwararru ke bayarwa da fatan za su tashi lafiya na hasan suna za su hada mai ba da mutuwa mai na kungiyar abokan gida ya biya yau. muna godiya. Hello. hello mun ɗauka kin yi shiru ko kayi shiru hello wa alaikum salam wa ke magana sau ga shi da <laughs> <laughs> <laughs>

akan a zuwa a ƙasar nan da ƙasar nan ciki da wajen ta mun haɗu shugabanni makiyan ƙasar da talaka a ƙasar na biyu talaka mu zaki mu nemo abin da zai zama kare kanmu da shi ban da addu'a mu nemi ko sanduna ne mu ajiye mu bi na yan ta'addan cikin jejin nan mu je mu gama da su saboda ba zai yiwu ba kana cikin gidan ka ɗan ta'adda ya zo ya ɗauki ya ɗau matar ya ɗau yanka a gaban ka ya kafa su da ita kai kana kallon shi kana gani iya cin mutuncinka na ci maganar gaskiya wannan gwamnatin idan kana so ne aiki babu wata wurin ba da ba gwamnatin ba wanda har gwamnati yana faɗa a yau shugaban kasa duk da kundin tsarin mulki ya ba shi ya fito ya tsaya a nan ni har yau har gobe da ni da magoya bayana ina magana ba wanda za ni shi amma gaskiyar magana kafa ta labarai malam hasan kai kake shiga gida kamar Allah ka ce wannan ne na talakawa ba aiki nake zuwa ba sa aiki sa aiki sa aiki na faɗa na sake faɗa to muna godiya mijinta ce dan talaka kai ka da muna godiya wajen ta ce original mun gode bari mu eh. wajen mu karanta waɗansu sakonni da suka shigo fadan alheri ku fadan alheri gare ku sako daga Nasir Ibrahim dan Batta daga jihar Kano yace ina yi wa manyan baki barka da zuwa to a gaskiya maganar da minista general Bashir magashi ya kamata gwamnatin tarayya ta yi duba ina ganin hakan zai taimaka wajen mulki waɗannan 'yan ta'adda ah, a daji sako daga nasiru ibrahim tudun wada dan batta jihar kano Ah, wannan ya ce fatan alheri ah, ya ce asalamu alaikum gaba dai gaba tashar yanci fatan alheri ah, Allah subhanahu wa ta'ala ya kara muku daukaka kumbuwa ya faɗin duniya suna na rabilu adamu mazaunin lubu a tashi lafiya to rabilu muna godiya amma na so a ce ka tofa albarkacin ka kan abubuwan da muka ɗauko sami sami da sauran manyan baki ku da kokari ah, da addu'a ita ce ah, wato addu'a ita ce Allah ya kara mana zaman lafiya a arewacin mu Najeriya duniya baki daya amin ku tashi lafiya daga naku Abdulrashid mai kasar mabushi daga nan babban birnin tarayya Abuja wannan ce sunansa Abubakar Shitu mai shago daga zuwa ce kalaman ministan tsaro na kowa ya kare kansa tambaya ta nan shine gwamnati ta kasa ne don haka ne ya kamata gwamnatin ta rarraba makamai gida-gida domin kare kai da kai ku tashi lafiya ah, wannan ya ce asalamu alaikum ina muku fatan alheri maganar um, mai magana abubakar zubairu ne na kutamu baban maryam da ke fafe abuja abinda zan ce akan maganar gwamna yan rufa'i ai da aka ga cewa idan an huta ba sa daina abin da suke suna amfani da kudin sulhu ne don su karo makamai kawai a kyale maganar sulhu gwamnati ta tura musu ma'aikata ko kawai ubangiji allah ya tsare mu daga sharrin su amin wannan sakon ya ce to wannan ya ce tabbas haka yake rashin adalci shugabanni shi ke jawo mana wannan rashin tsaro mu dai fatanmu Allah ya zama da ƙasar mu lafiya daga Mubarak Habu Oga dabbai karamin hukumar ɗan jihar Katsina kenan. Ah, wannan ya ce Malam Hassan barka da aiki suna na habi Jafar lemon Keke Keke na fiye gaskiya na jinjina wa shugaban Buhari wajen naɗin shugaban EFCC Abdulrashid Bawa duba da cewa ƙwararre ne ya yana aiki a hukumar Abdulrashid Bawa wakilin matasa ne fata fatan nasara karka ba mu kunya mu matasan Najeriya to a bari mu karanta sako na ƙarshe kafin mu dawo ga ɗaukar waya mu kuma yi sallama da kuma masu kallo saurari ministan tsaro da ya ce 'yan ƙasa su dinga tunkara 'yan ta'adda ikon allah ko jami'an tsaro da ake sa ran su kare al'umma ba su da ingantattun kayan aiki da za su taimaka musu cikin sauri su tunkari ba ta gani gadangadan balle 'yan ƙasa da wani bai da halin mallakar makamin da zai kare kansa amma ba za a rasa kare ba za a rasa kare kare kai ba kowa ya dinga addu'a sannan ya yi abin da zai fitar da shi har ya taimaki wani amma da dai za a tsayar har a wuce burin rashin kayan aikin da jami'an tsaro mu suke fama da shi sannan a yi wannan maganar a mallaka musu kayan aiki so da da daukar matakan kare kai zai zo matakin kare kai zai zo ma 'yan ƙasa da sauki allah ɗaya kawo mana agajin sako daga maman su halat yan jihar kebbi da ke gwagwalada nan babban birnin tarayya abuja hello wa alaikum assalam wa ke magana da garba kaura goje ne dan karamar hukumar tarawa dan jihar Garba na kira ka daga nan cikin gwamnati to a gurguje malam garba to alhamdulillah kuma magana da shi minista yayi to alhamdulillah a kare kai hmm. bai kamata ko ya kamata ya faɗa mutane su targa kenan gwamnati ta gaza amma ba zai yiwu mutane su fito wajen kare kansu ba a harkuwar guzuma ta kwance uwa kwance idan har jami'an tsaro za su iya ganin kamar sun gaza to kaga sai su koma gefe in ya mutane da sai su fito da gaske sai su in Allah ya yarda sai su kashe Allah ya taimake su abin da yake a a kare kai wannan ba magana ba ce kuma bai kamata ba a matsayin gwamnati da take rajin kare mutunci da dukiya da rayuwa ya kamata su ba ta shawara a kare cibin matasa aiki da wannan kuɗaɗe da ake ta faman kashewa inda ake matasan ake ɗauka ake kashe wannan kuɗin da guraren idan ba a samu wasu canji ake ba za a iya samun yan kishin ƙasa masu son ƙasa a zauna lafiya. gwamnonin da kuma da suka da suke suke hukumomi kudaden ƙananan hukumomi da yawan ruwa wallahi sai ka sa jarka ta ta kai ta mutane su su da jirgi amfani da shi manyan baki sun yi magana mai kyau ƙananan hukumomi da take gaya ma wallahi sun hukumomi idan gwamnati zata yi da gaskiya ta ɗora idanun ta ƙananan hukumomi sai gano yadda za a wannan take alheri manyan baki Allah bai da su gida lafiya. To muna godiya a Garba Kaura Goje ɗan jihar Kano da ka kira mu ka tofa albarkacin baki daga nan babban birnin tarayya Abuja. To gaba ɗaya iyakar saƙonni da kira da zamu iya ɗauka kenan daga gare ku saboda lokaci da yi halin nasa. Kafin na tabar wannan shiri bari dawo ga reku manyan baki. Dr. Bibi Faruk kaji masu sauraro na ga maganar nan ta minista ita ɗauki su sosai da kyau eh, kuma magana ce mai amfani wacce kowa yana da tashi fahimtar amma ni abin da nake gani shine masu hukuma a hannunsu masu mulkin wanda allah ya ba su dama su fahimci abubuwa a cikin abubuwan da ya kamata su fahimta cewa duniyar nan ta canza ƙasar nan ta canza da ƙananan mutanen da talakawan da wanda da ake tunkuɗarsu da waye yanzu kai ya waye ko wannan program din da ake zai nuna maka cewa kai ya waye hmm. dajin nan da kake faɗa yanzu wasansu suna kallon abin da kake faru eh, suna ji suna karuwa hmm. suna sake sa tasu fahimtar wacce watakila mu ba za mu taɓa ma sanin ta ba saboda a dajin suka koye ta to a san cewa yanzu lokacin adalci ya zo lokacin da za a yi adalci don a rike ƙasa ya zo lokacin da za a yi zalunci ya wuce ya tafi so yanzu zaman su da zaman lafiyar mu da na 'ya'yansu da na jikokinmu shine a ɗauki adalcin nan a rike a yi shi kawai to a babban kira da zai shi ne a gwamnatin tarayya ta iya bakin kokarin wajen ganin an ceto waɗannan ɗalibai na sakandaren kimiyya da ke kagara a karamar hukumar rafi a jihar niger da kuma dai sauran ba da himma sosai wajen ganin ce gwamnatin tarayya to gwamnatin jihar to ai gwamnatin jiha tana da yan sanda ne to duk da yake da to hada gwamnatin jiha da duka dai a hada dai an bada haɗin kai da goyon baya har mu 'yan najeriya a ci gaba da addu'o'i wajen ganin an ceto ɗannan yara ba tare da kwarzani ba domin su koma wajen iyayensu su ci gaba da rayuwa ni kalubale ne nake so in yi wa ministan tsaro bashir sade magashi idan har yana jin abubuwan da ya faɗa da gaske ke yi hmm. to mu ga ya shige gaba an yi sabuwar doka da za ta ma kowane ɗan najeriya dama ya mallaki makami na kare kansa a ɗazu ina bayani ban karkare ba maka jingine mana mauru'in muka tafi abin da ya sa ba zai yi ba kuma shine duk wannan abin da ake ai su mahukuntan su ne ake hari ba wani ba kuma kasashe da yawa waɗanda inda aka yi juyin juya hali ta irin wannan halin da muke ciki ta kaskabara bara saboda haka yanzu a waye gari Allah ya sa haka ai ba fata muke yi ba mu tsokaci ne muke yi ka gane kuma an ce barin kashi a ciki baya maganin yunwa kuma daga kin gaskiya sai bata saboda haka mu abin da muke yi kenan ba wai fata ne muke yi ba mana duk mai hankali da mai ilimi ya san cewa kasashen da ake yi juyin juya hali ta irin wannan halin suka aka fara shi bashin sali magaji ba ni da kwarin gwiwa cewa zai shige gaba a irin wannan doka da nake cewa da nake kalubalanta sai shige gaba a yi ba nan kuma saboda in yayi shikenan dan jan kafar da ake yi kafin a kai ga uwa uba juyin juya halin za a kawo shi kusa nan take wannan shi ne magana da ake Allah sauki a ah, bashir baba muna godiya da ka kasance tare da mu a cikin wannan shiri ah, duk da cewa ne mun taso ka da safe amma da samu da zama mun saba buga dokta muna godiya da mu ah, masu kallo da saurare muna godiya musamman wanda mu samu damar daukar saƙon su ba irin su Shaibu shehu suna ko kuma ismail shehu sunna daga gosa a hanyar airport da ke nan birnin a abuja daga wako wani dogon karfe daga jos da ya aiko mana sako da habu oga daga dabai jihar katsina daga jikan fati kai ma da ka aiko mana ba musamman daga wani gari ba ne da sauran masu sako daga adamawa da sauransu wannan sakon ya zo a makare amadadin jami'an da suka sarrafa na'urorin da kuka ji mu kuka kuma kalle mu raɗan musamman dan okina abdulkarim da shine ya sarrafa na'urorin hoton nan da kuma musa idris wakayi da shine ya ɗauki hotunan hauzai ahmad shine ya sa da a rediyo sunana hassan umar faruk nake cewa saduwa alheri